wanda ina ganin insha Allahu zai kasance kamar saƙo dangane da waɗanda suke ta jira sai alkanawi ya ce wani abu akwai wani bawan Allah jiya wato yana bibiya ko da yaushe wani ɗan uwa ya ce ya kamata in yi magana na ce wani abu akan abin da yake faruwa tsakanin ɓangaren ɗaliban dr idris da kuma malam abdulwahab ɗalibansa wato yan uwa gaskiya abin da ya sa kuka ji ban sa baki cikin wannan matsala ba abu ɗaya ne wato wannan abu daga sanda ya faru wato akwai wa'insu wanda suke da wata aƙida ta khawarij da sunan sunna cewa yadda za a yi wa ɗan bida'a cin mutunci yadda suka saba haka kuma za a yi wa ahalis sunna wanda sun bayyana wannan fahimtar tasu ko in ce aƙidar tasu cikin wani gurup wanda na matsa sai an tattauna akan wannan abin illa ne kuma ba haka ba ne ba manhajin ahalis sunna ba ne to daga ƙarshe dai suka fita daga cikin gurup ɗin nan kuma sai na ga sun dawo facebook suna ta surutu to abin da ya sa gaskiya kuka ji ni ban sa baki a ciki ba wato tun asalin abin ni ina da maukifi tun asalin abin kuma na yi bayanin maukifi na shine na farko duk lokacin da za ka yi wa ahal sunna raddi kan yayi wani kuskure to ka ji tsoron Allah kada ka canja masa wa'insu zantuka nasa ka ajiye su yanda ya ajiye sa'annan ka zo ka warware ɗaya bayan ɗaya kuma hanyar da za ka bi gurin raddi ka ba hanya ta manhajin ahalis sunna kada ka yi ƙoƙarin fitar da shi daga cikin sunna ko kuma ka yi masa irin yadda kake wa 'yan bida'a wanda wannan shine fahimta ta dangane da wannan kadiyar wanda akwai wa'insu daga ciki ina jin ba zan manta ba baffa hutura da shi da wato abu aman sai suka ce ai yanda ake wa ɗan a raddi haka ake kausasawa ake yi wa ahli sunna raddi to lokacin da suka faɗi wannan abu na yi na dage tabbas sai an tattauna akan wannan abu karya ne wannan ba aƙida ahli sunna bane kuma har yanzu ina kan bakata aƙida ce ta khawarij eh, aƙida ce ta khawarij ba aƙida ba ce ta ahli sunna to shi yasa ni tun farko a mas'alan ma ni ban ga wani abu wanda za a zo ana ta tayar da jijiyoyin wuya ko ana ta wani wannan ba eh, wajibi ne idan kana ganin mutum cewa ya yi kuskure wajibi ne ka bayyana wa al'umma kuskuren da kake ganin yayi amma kai ta hanyar da ta dace hanya ta ahalis sunna kuma musamman ma sai na ji e, akwai wa'insu daga ciki suna wai muƙaranar abin da ya faru da malam abdulwahab wai da raddin da muka yi wa aliyu ibrahim kaduna abin sai ya bani mamaki eh, wallahi na ji takaici saboda ba irin abubuwan da ya kamata wato a canja ba ne aliyu ibrahim kaduna kafin mu masa raddi sai da muka bibiye shi ta ƙasa to dan me yasa wanda ke faɗin wannan magana shi ma bai bibi malam abdulwahab ba to kaga abubuwa ne waɗanda suke a sarari iyakaci dai muna nan kuma mun dai faɗi gaskiya eh, imami shi ya ɗauka imami shi bai ɗauka ba shi ne manhajin ahli sunna in mutum ya yi kuskure ba zuwa ake a tusa shi a gaba a wanke duk wani alkhairai nasa ba wannan khawarij ne suke irin wannan ga dukkanin mai bibiya cikin littattafan shekul islam ibn taimiyya e eh, za ka ga yana faɗi irin wannan cewa mutum daga ƙila ya yi wani abu ko na kuskure sai ka ga ana yadda ka san ma bai ma taɓa ma shiga ahalus sunna ba wannan kuskure ne shine mu kuma na cewa wai yadda za a yi wa ahalus sunna raddi ko yadda za a yi wa ɗan bida'a raddi shine ahli haka za a yi wa ahli sunna wannan abu ba daidai ba ne kuma ni ina ganin a filin tattaunawar inda nake da bukata kenan da haka in kana da wannan aƙida ba wai a'a fitowa social media za ka yi bayan ka faɗi wata aƙida mummuna wacce da ita ce ka ci mutuncin malama wanda suka yi wa addini hidima irin su malam jafar irin su malam albani ka faɗe ta sannan kuma ka fito social media kuma kana nan wani abu daban kuma lokacin da kuka faɗi wannan abu aina na nemi a tattauna kuma har yanzu kofa a buɗe take cewa yanda za a yi wa ɗan bida'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi wannan khawarijanci ne wannan ƙarya ne ba ƙida ba ce ta ahli sunna kuma ba ta cikin littattafanmu ko da wannan ahli sunnan yi kuskure wannan shine mahallin liza. amma abin da ya sa kuka ga ban sa baki ba na farko ni game da ko maja da 'yan ɗariƙa wannan ba ni ra'ayina ba ne kuma wai ko dan an haɗu da su wai a haffafa musu wannan ni ba wannan ɗina ba ne ni ma ina yaƙan wannan to da aka kaga me zan fito ina bayani a kai kawai ni abin da nake gani wanda shine kuma fahimta ta shine duk wanda ya ce yanda za a yi wa ɗan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi to ina ganin wannan ba akan daidai ai yake ba ina ganin wannan ba batu ne na sunna ba ba batu ne na ilimi ba in kuma me shi yana da dama da zai iya gamsar da ni na gane yanda zai ci mutuncin yan bid'a haka zai ci mutuncin ahli sunna kofa a buɗe yake sai a tattauna ai ni alkanawi ba ni da in ce wahalar samu eh, duk wanda ya neme ni ya san nomba ta in kana da wannan fahimta kamar yadda kuka faɗi dan dan da irin wa'insu abubuwa wanda aka yi a gefe bai kamata ka zo kana daddannawa ba ne amma sun faɗi yanda ake wa ɗan bid'a haka ake wa ahli suna wannan kuma ƙarya ne khawarijanci ne shine kawai fa abin fa ba wai batun ai ta zuwa ana ta surutu ba ne in kuma da wanda zai iya karewa ko yanzu ma sai in iya sa namba waya sai ka bugu tunda kana da namba ta ba za ka iya ka buga ba ai ji sai ka ɗan ƙwanƙwasa na aika gani to ko yanzu ma in kana da wannan fahimta kamar yadda ka bayyana cikin group cewa yadda za ka ci mutuncin ɗan bida'a haka za ka ci mutuncin ahli sunna to nan kofa a buɗe take ni karatu na bai kai nan wajen ba in kuma kana da dama da za ka gamsar da ni ka koya min karatu to wala sai in baka dama ai abu ne na in ka kawo sai a auna a gani eh, sai a auna in gaskiya ne sai a karɓa in karatu kai sai a karɓa a yi aiki da shi wannan shi ne sunnan nan ba wai tawa bace ba wai ta kowa bace sannan kuma ahli sunnan nan ba wai wani ne yake banta wai da ahli sunna ba shi shi kadai a cikin littattafai yake kawai za a duba ne a gani amma mutum rana tsaka ya fito ya ce yanda za a ci mutuncin dan bid'a dan cin mutunci dama suke yi da sunan raddi haka za ka zo ka ci mutuncin ahli sunna to wannan kwata-kwata ni ban gan shi ba cikin aƙidar sunna kuma wallahi duk wanda zai nuna min kofa a buɗe take ina mara ba karatuna bai kai wajen ba wallahi e ina ma da saɓanin wannan ni a cikin karatuttukan da na yi a aƙidar sunna ina da saɓanin wannan shi yasa wato nan ne muhallin niza eh, shi ne za a zo a wannan amma ba ka tafi ka gudu cikin group an nemi a tattauna mas'alar da ka faɗi a bujuro da ita ga ɗaliban ilimi a sa a fefe a kasa a tattauna ka kawo a kawo sannan baka yi ba ka gudu daga cikin guruf kuma sai ka dawo gefe cikin facebook nan kana ta surutu to waye zai tanka ni zan tanka a aini ba a ni haka da ni yasa kawai wannan shine abin da ni nake ni gani shine amma zan sa kila ko akwai ɗan da zai iya bugowa idan ya gamsar da ni cewa yanda za a yi wa ɗan bid'a haka za a yi wa ahalis sunna to wallahi ina so a koya min karatu a nan wallahi ni karatu na bai zo eh, ni ban ga wannan cikin karatu na ba karatu na bai zo wajen ba kuma wallahi zan kwantar da kai a nuna min haka ne ni saɓanin ma haka ne nake da shi eh, wannan shi ne kawai shi yasa to wallahi masu cewa in yi bayani eh, ni ba wani bayani ni zan yi ba in ko wani ya yi kuskure cewa an gyara wannan dole ne ma a ma gyara Eh, amma dai gurin gyaran kada a canja masa a yi magana abu na farko kenan kada a yi masa ilzamat kila akwai wa'insu abubuwa wanda in an cewa na zai faɗe su kai ka ce a'a in dai ahli sunna ne bashi faɗin wannan abu sannan ka zo ka nana ka ce haka ya ce ko da a ce ya yi amfani da wa'insu kalmomi wa'inda suke ganin cewa a'a ai kaza yake ai nufi to in dai za a yi bina'i alal asli sai dai in daman ba a ɗauke shi a hada sunan ba in dai za a yi bina'i alal asli to za a gyara wa'annan kalmomin ne a ce ai kaza da kace zai bayi zuwa ga kaza kuma wallahi da an ba hanyar da ya dace da tuni ba mu da tuni ba mu tsinci kanmu a cikin wannan hayaniyar ba wallahi da an ba hanyar da ya dace tun farko to an kauce hanyar ne shi yasa kuma wannan ba maslaha ya janyo mana ba wallahi mu bai janyo mana maslaha ba kawai ya janyo mana rabuwar kai ne ya janyo mana musiba ne ya janyo mana sa ta'assubanci tsakanin mabiya wannan mu kawai abin mu da mu ya janyo mana kenan amma ba gyara aka yi ba ba wani gyara mu da aka yi mana eh, ba wani gyara wallahi mu da aka yi mana wannan shine zancen gaskiya kuma da abubuwan suka faru mun gaya wa masu su gaskiya ya cewa abu kaza da aka faɗi ba daidai ba ne akwai waɗanda ma suka ce tabbas muna tare da abu kaza da aka faɗi cikin zance kaza kuskure ne ba daidai ba ne wallahi akwai waɗanda sun faɗi haka amma kawai dai a ce kaza wannan sam su kuma wayancan da kake kallo kofa suke samu kofa eh, suke nema na su cire malaman daga cikin sunnar daman wannan aikinsu ne albani ɗan bida'a ne mahalan jafar ɗan bid'a ne daman kofa suke so su samu to mu kuma wannan kofar ce ba za mu yadda a buɗe ta ba wannan kawai shine zancen gaskiya eh, duk wanda yake da ilimin da zai gamsar da alkanawi ya daina rara gefe ya daina zuwa yana sa kyamara yana surutu ba zan tanka shi ba in ya haifi zai iya ya san namba ta yi kira na ai ga ta nan ka yi kira na sai mu tattauna ni da kai sai aika ga yadda za mu karki amma an kaje kana surutun ka ni ba da ni ni kake ba saboda in na auna ka na fahimci kila jahili ne kai ba na ɓata lokaci na in bi in ce sai na ji wai mai wai kace ballanta na ma in ji ma zan ma martani eh, ni tsari na kenan in dai na fahimci baka san inda ai ka dusa ba to ba na ɓata lokaci na amma in kana nema na to da Allah zo gani shine wala wannan a ce duk yanda za a yi wa ɗan bida haka za a yi wa ahalus suna wannan ƙarya ne wannan jahilci ne a tafiyar sunna wannan khawarijanci ne addinin musulunci ba addini bane butulu eh ba addini bane butulu da za ka ƙara rayuwarka a cikinsa kawai daga kayi kuskure Shi shikenan kawai sai a zo a baje ka sai a nuna kwata-kwata ma baka da alkhairi wannan khawarijanci ne ba a aqida ahli sunna ne. wannan muke kuma ta kira muke nusawa a gane a fahimci inda abin ya dosa ba wanda ya ce kada a yi wa kowa raddi mu dai abin da ai muka ce kada a shigo da sunan khawarijanci a tafiyar sunna ka ce yanda za a yi wa ɗan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi to ina ganin gaskiya babu ilimin da kake da shi a sunna da zai gamsar da ni akan wannan magana in kuma za ka iya gamsar da ni ga nan ba nan zan sa yanzu Eh, eh, idan wani zai iya gamsar da ni ga nan ba shi ne kawai ni abin da ni nake amma ai tarara gefe eh, ina ganin ba wani abu ne wanda zai kawo ko ci gaba ko wannan ba wai abu ne wanda zai kawo ci gaba zan yi sa nan ba kila a samu wanda zai yi jara'a ya yi na sai ya karantar da ni wannan karatun da ya faɗi in kuma mai shi ya ce bai faɗi ba sai in sa muryarsa sai ya hauro ya ce shi bai ce ba eh, kuna jina na sani kuna kallo na kuma in ni ne kuka zo kuka sa kyamara kuka ce na zo na maimaita abin da na faɗi wallahi sai na zo wallahi kun san ni na san ku sai na zo amma ku yanzu kila har na tashi ba ɗan da zai iya jara a ayyatin kare ni to ai tsoro kenan ai ni kuma in kuka sa ina da na cewa zan je kuma na fito amma da Allah yanzu gana nan na zo nan na zauna dan Allah dan Allah abin da kuke na aƙida ku cewa yanda za a yi wa ahlus sunna yanda za a yi wa dan bid'a raddi haka za a yi wa ahlus sunna raddi ai mun san irin cin mutuncin da kuke wasu yan bid'a din ɗaya ma ba har ɗaure shi ai aka yi ba to irin wannan yake so a yi wa ahlus sunna kawai ka zo ka ci mutuncin malami kawai ka zo duk aikin da ya ka ka rusa eh to mu ba mu fahimci wannan ba gaskiya a tafiyar sunna mu ba mu kuma ba ma goyon bayan wannan shine magana gaskiya in kuma wani yana da ilimin da zai gamsar da mu yadda za a yi wa ɗan bida'a haka za a yi wa ahli sunna to da Allah ga dama ya samu in ma kace ma baka ji wannan zaman ba zan ƙara dawowa zan ƙara zama zan ƙara dawowa na ƙara zama shine ina ganin kawai abin da ya kamata a yi amma ba rara gefe za ku yi ta yi ba ni ban saurari kowa ba in ka ga na saurare ka ko to ka kai in saurare ka shi kuma wanda zan tisa ina nan zan zo na tisa su in na sa su a fefe na gani in za ka iya haurowa ka zo ka kwace su a hannuna shi ne kawai abin da ni nake ni gani ba wai wani abu ba ne wai na a zo a gani da za a yi ta cancana abu eh, ba wai abu ba ne wanda za a zo a yi ta cancana ba eh, mu ba ma butulci a tafiya sunna wallahi wallahi ba ma yin butulci a tafiya sunna kuma ƙarya kuke sunna ba butul ba ce Tafiya sunna ba tafiya ba ce ta butulci mutum ya ƙara rayuwarsa ne wa sunna aiki kawai kai ka zo daga baya kai ba abin da kai wa sunnan ma kila aka bibiya kawai sai ka zo ka ce ai yanda za a ci mutuncinsa ko yanda za a ci mutuncin dan bid'a haka za a ci mutuncinsa kawai kuma sai mu kyale ka to wannan kuma ba zai yi. ba zan yi sa numba yanzu eh, zan sa numba na ga kuma wanda zai kira nan ya gamsar da ni abin da ai ya faɗi daidai ne in kuma ya ce bai faɗi ba ko sun ce ba su faɗi ba to ina da odiyan da suka faɗi shine wannan kawai amma ni ba yanda za a in zo na biye nan a zo a raba kan mabiya cikin dai gurup ɗin nan nan ne ɗalibai nan ne za a gwabza nan ne za ka faɗi a faɗi sai a auna ka kawujja a kawujja sannan ɗaliban ilimi ne sai su tantance amma nan facebook ai raba kan al'umma ne za a yi nan facebook in ka zo ka yi raba kan ahalin sunna za ka yi can ne in ka cika namiji ba wai guduwa za ka yi ba a can ne za ka yi eh, sai ka ce abin da ka faɗi na cewa yanda za a ragargaji ɗan bida'a haka za a ragargaji ahalin sunna gaskiya ne kuma kana da wujja sai ka kawo amma ba ka gudu daga can wai ka zo social media nan ka sa kyamara ka tara awam kai ta surutu kuma a ce wai za a zo a tattauna ba a yi wani irin tattaunawa shi yasa kawai ku yi haƙuri da Allah masu cewa in yi magana to ni ban ga abin ni wannan ba ni tsokaci na wanda nake da shi wannan ne tsokaci na wanda nake da shi wannan ne duk abin da yake faruwa amma kowai batun ragawa 'yan ɗariƙa ko batun maja ni ba wannan ne a gabana ba kuma bana tare da wannan ba ma sai an gaya ma wai alkanoyi baya tare da wannan ba aikinsa na nunawa shi yasa ni wannan babu ruwana da shi ni dai kawai abin da nake da shi shine cewa a daina bin manhajin khawarij gurin raddi kawai shine ni a daina bin manhajin khawarij gurin raddi sannan in mutum ya faɗi in ma ba za a yi masa kyakkyawan zato ko a ɗau zancensa akan mahmali mai kyau in an duba asalinsa cewa shi ahli sunna bane to kada a canja a tsaya inda ya faɗi a tsaya inda ya faɗi wallahi akwai ahli sunnan da ko da ya faɗi abu na lafazi in kana da adalci kana da adalci kuma ka san abin da ai kake yi kana da adalci bai kamata ka jingina masa wannan ba wallahi in dai da gaske ahli sunnan ne dan abu ne ma'alumin min al-aqidati bid-darura saman wai wani koyi batun alwala wal bara yan bid'a ma suna ma tabbatar da su amma in mutum a hanyar abubuwan da ya faɗi ya faɗi wani lafazi da yake bayuwa zuwa ga kuskure ka zo ka gyara waye ya hana ka amma ka ɗauka ka ce waccan aƙida yake rushewa ƙarya ne babu ahli sunnan da ya fahimci karatu zai rushe wai aƙida wai alwala wal bara shine kawai mu abin da duk muka ce fa mu ba mana kowa raddi ba in kuma wani yana da wujjar da zai bamu yadda suke cin mutuncin 'yan bid'a haka ake cin mutuncin ahal suna ba bambanci kamar yadda ai suka faɗi sai dai ɗaya daga cikinsu shi mai ɗan zama a gefensa nan naji yana cewa wai niyya ce wai take bambanta kawai eh niyya ce take bambanta to zo nan ka hauro ka maimaita a gaban al'umma abin dai da ka faɗi dai zo ka maimaita in ka isa ni in ni ne ko ina zan iya zuwa wallahi in E, in faɗi fahimta ta ni ba na ɓoye-ɓoye Allah ba na ɓoye kuma wannan manhajin inda za mu ɗauke shi yadda za mu yi wa ɗan bida'a wanda shi asali bida'ar ya zo yake kafawa ita yake ginawa tun asali haka za mu yi wa ahal sunna to wallahi babu wanda zai saura cikin sunnar don duk abin da za ka hango a jikin wani kai ma ana hangowa a jikinka in kuma kai masa rashin mutunci baka bambanta shi da ɗan bid'a ba ka zo ka ci masa mutunci kamar yadda kake wa ɗan bid'a to kai ma aka zo aka yi ma to duk ɗaya ne kenan mun riga mun zama ɗaya kenan kenan an kora kowa kenan an fitar da kowa daga sunna kenan to waye zai yi saura shi yasa wannan mu shine abin shi yasa dai a takaice yan uwa abin da yasa kuka ji na yi shiru ni batun abin da ni nake batu a kai na yi bayani eh, na yi bayani kuma su sun yi ta'aliki kuma sun gudu ba su zo an tattauna wannan abin ba sun faɗi sun gudu cewa yanda za a yi wa ɗan bida'a raddi wai haka za a yi wa ahli sunna raddi kuma wallahi wannan khawarijanci ne ba aƙida ne na ahli sunna wal jama'a ba wannan shine kawai ai magana ɗaya ba ma na kaka kowa kuskure ba kuma ina jin shi mai wannan magana waye ba fawotoro ina jin abu aman ne ya fara shi ya yi ta'aliki akan yadda za a yi wa ɗan bid'a haka ake wa ahli sunna raddi shi ma ina ganin akwai abin da ya faɗi guda ɗaya e wanda ina jin shi ne yake cewa e, sai dai ko wajen niyya niyya ce kawai amma yadda za ka kausasa yadda za ka yi amfani da kalmomi a can haka ma a nan ma za ka yi amfani da su to wannan ne muka ce khawarijanci ne da sunan sunna kuma ba aƙida ce tamu ba kuma in muka tafi akan wannan manhajin wallahi sai mun cire kowa daga sunnar sai mun ci mutuncin kowa daga sunnar mu ma kuma sai an ci nama a yi mutuncin kawai shine abin da yake faruwa akwai wani na ga yana kira to ban sani ba ko su ne Eh, na ga wani yana kira ban sani ba ko su ne nan za ku zo ku maimaita ni ban iya kawai in zo in sa shikenan na zo na sa kawai shikenan na yi abubuwa sannan kai ma wai ka je kai ba a'a zo nan mu yi zo ka maimaita a gabana shine kawai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah da wa muke magana kana magana da ibrahim abubakar daga nan jihar zamfara to malam ibrahim abubakar daga jihar zamfara muna jinka. ka malam to dangane da abun da da yanzu malam shiga sallah na hau kawai sai na ganka wallahi ok kenan san baka ji abun ma da ake tattaunawa ba Eh, amma dai na ɗan fahimci kan maganar da ake yi. Eh, abin da yake faruwa kana ji kai a matsayinka na ahli sunna. Kai ma kana da fahimtar yanda yanda za a yi wa dan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi ko kuwa. A malam ko kaɗan wannan wannan fahimta. A to shikenan ina jin shi ne topic din namu. Tunda baka da wani fahimtar gani kana saka da Na'am. alaikum. Wa alaikum salam ina jin ka. Malam abubuwan da ke faruwa wanda eh kaga akaram kallahu ba wai batun abubuwan da muke wai yake faruwa ai nake ba ana. Eh ba wannan ai batun bane kai hakuri. Eh ganon ba nan da Allah na sa in su waɗanda suka faɗi zancen za su hauro to sai su hauro sai su su maimaita a gaban al'umma a ji. Eh, wannan shi zai nuna mana cewa tabbas da gaske suke tabbas suna da ikon kare wannan fahimtar wallahi abin da suka ce kenan hmm. haɗe ma daga ciki cewa wai ai in muka ware cewa wai wa'annan malumanmu ne ai na sunna wa'annan ai wa'ancan za su ga uwa an yi son kai shine to mu ga batun abin da muke batu a kai shine in kana so alkanawi ya sa baki to ga abin da alkanawi ya ce kuskure ne tun a can eh, kuma suka gudu suka isa tsaya a nayi a tattauna suka kuma sannan ku fito social media saboda ku raba kan al'umma shikenan ku tafi can ku da kicin ku da kicin shine kawai abin da yake faruwa assalamu alaikum assalam na'am assalamu alaikum alaikum salam na'am dan uwa ana jin ka na'am duk mun ji abubuwan da aka tattauna a kai na'am amma gaskiya ka tattauna abubuwa da yawa amma ka fi ba da ƙarfi zuwa ga raddi wa 'yan bidi'a daidai ne da yi wa za ka yi amfani da alfaz inda kake wa ɗan bidi'a raddi wajen yi wa ahlus suna raddi na'am shine Shi ma topic din na na to gaskiya wannan ba haka ba ne. Eh to na. bare yu wanda yake ahlus sunna kuma ka zo ka ce za ka yi man raddi kamar yadda ka faɗa cikin bayananka za a taru ne a zama ɗaya gaba ɗaya kenan na'am ana ji ana jin ka muna jin ka to amma bayanan da kai kake cewa kai baka saba ci ba kwata-kwata ina jin ka amma kuma akwai Sheikh Anas Muhammad ya yi magana akan gaskiya ni na fahimci magana shi kamar yana kare maja kuma kai forwarding magana shi zuwa group naka ka gama na to ina ganin tunda wato kai ma baka tare da su su waɗanda suka faɗi wannan magana shine da abubuwan eh. da baffa hotoro su muke so su hauro nan tunda wato topic din namu an samu nasara malam anas malam anas admin ne a cikin peji na eh don ah. haka in ka ga yayi karatu yayi karatu ne in ka ji kuma ya faɗi ai wani abu ya faɗi karatun da ya fahimta ne to da haka ba wai akan wannan nake yin tattaunawa ta bani a yanzu ah. ni kawai dai abin da ni nake yin ni abin da ni nake yin magana shine wannan manhajin khawarij ne da sunan sunna ni fa duk abin fa da wannan fa amma ni ban ce wai ko an yi kaza ba ko da yake gaskiya ne a baya na yi magana akan Sa'idi mai kwano ya canja wa malam Abdul Wahab zancensa kuma na sa inda ya canja tabbas na yi wannan aibatu na sa kuma inda ya canja kowa ya ji to kaga bai kamata ba a ce ahlus sunna za yi wa ɗan uwanka ahlus sunna raddi ko dan bid'a ne bar shi halatta ka canja masa zance a bi halatta ba kwata kwata eh, ba kaga wannan nasa kuma shi yasa amma dole ne in mutum ana ganin ya wannan in ma son samu ne kamar yanda ai na cewa to naji wani ko suna yin ai cewa ai haka ma wato wai da shi Aliyu Ibrahim Kaduna yayi ai haka wai da mu da su mm. ai muka zo muka yi to kaga wannan kuskure ne Aliyu Ibrahim Kaduna kafin mu yi masa raddi sai da na kiransa ni da shi Oke ka kira shi kenan. Sosai kuwa mun yi kiransa har sau uku to yanzu ba yanda za a yi kawai a zo a hau mutum a yi abubuwa sannan wai a wai ce a wai da wannan da wancan ne. To ai kaga ai wannan shi yasa kaga irin wa'annan din shine zai kawo wato gyara ma. Ko da nan kana kallon mutum ya yi kuskure ya dan ya gyara da kansa uwa zai fi. Dan yanzu mu nan ba abin da muka ɗauka a cikin wa'annan dizzantukan in ba kawai raba kai ba. ba abin da muka mu ƙare da shi a ciki gaskiya akwai rabin akwai abin da aka ƙaruwa, amma gaskiya raba kai din fi yawa to to ai kana ji in dai fi yawa a ƙa'ida na shari'a yadda suke cewa dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih ai Na gaskiya haka ai idan abu wannan idan abu mafsadarsa ai tafi yawa to sai a toshe ta ita karkata ta zuwa mafsada gaba shi yasa mu ka sa abin da ya sa ma nake ni batu akan wannan abin dan yanzu in ka goyi bayan wa'annan akan yanda za a yi wa 'yan bid'a haka za a yi wa ahli sunna a gobe kai za su yi wa wallahi a gobe kai za su yi wa shakka babu eh, wannan shine kawai Allah ya sa mu dace amin a wanya lafiya amin shi yasa uwa yanda aini ce ya kamata su hauro eh umma ka je gefe kai surutu ba da alkanawi ai kake ba nan za ka hawo mu tattauna Eh, in kuma alkanawi ƙaryaye ma ko ƙaryaye muku ba ku ce ba yanda za a yi wa ɗan bida haka za a yi wa ahli sunna raddi in alkanawi ƙarya yake yi kuna da dama ku hauro ai ku ce ƙarya ai nake yi shine kawai eh, idan kuma za ku iya kare wannan batu a ilmance a sunnance to ga dama nan shine fa kawai abin da yake a ciki assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dan wadawa muke magana. Ta magana da Hashim Muhammad. Mala Hashim Muhammad muna jin ka. Mala ya kokari a kwana biyu. To wallahi alhamdulillah ka ji abin da ake tattauna Mala Hashim cewa yanda za a yi wa dan bid'a raddi haka za a yi wa ahli Mala yanzu na hawa amma dai na dan ji Malam na dan ji amma ban ji sosai ba. Abin da yake na malam yanzu kai so nawa kawuwa. wanda yake da sunan dan kungiyar izala ne raddi ai ba kalli sunan kungiya ba ko eh ina jin kana ji da wai ka bar wannan zancen su waɗanda suke wannan zancen kana ji ba sa so ne a tafi zuwa ga topic din asali eh amma wannan ai tahsilul hasil ne la ya hataji. to malami zai sa ko ni mutum yayi ba kawai dai abin da muka ce kana ji Shi ne mutum ya ce yanda zai wa ɗan bid'a haka zai wa ahli suna wannan ƙarya ne ba wai ba ne khawarijanci ne in kuma kana da ilimin da za gan gamsar da alkanawi kawai ka zo kudin yaƙuri ya samu wannan shi ya sa to ina ganin abin da yake akwai kenan ne eh, duk cikin abin da yake kenan ne eh, babu ruwana da wani wannan cewa wannan in dai hakan ne kana da fahimtar haka zo ka bayyana ta a wajen al'umma zo a tattauna zo a tattauna kuma kada ka je ko ina ka tattauna in ka je gefe ka sa kyamarar kawai za ka ba da amsa ga abin to shirme ka yi kuma ba da ni kake ba zan matan kaka ba in ka cika namiji zo ka hau ga namba na sa zo ka gamsar da ni eh a gabana ne in ka zo kai toge ko ka zo kai jahilci to sai na tsare ka na ce jahilci kai amma an ka je a gidanka ka zauna kai shirman ka kai surutun ka ai ba da ni ni kake ba ina kama ba na sa numba ne sai ka je kai wannan ina sa numba to ga ta nan kuma assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh malam eh, rabi ne daga kasar faransa malam rabi ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah wallahi malam wato malam ni tambaye da nake dai ban san ko yana za ta tsaya akan topic ba gaskiya kuma idan ta bakkan topic eh. malam rabi zan ce ta bakkan topic Eh, eh, yawa to in ta fita shi kenan wannan na ce to yanzu ba da shi kan shi dan bidiya ma ya kamata idan za a mishi raddi a ya hada a hada a ci mashi mutunci a zage shi a nan wannan ba wasu eh ba wasu na ba ke ba wasu na ba ke bace malam assalamu alaikum wa alaikum salam ina zuwa afwan ok to Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, na'am madam. Na'am, ina kace wato shi kanshi dan bid'a ba dan bid'a ma shi ma wato idan za a mishi raddi bai kamata a rinka ci mishi mutunci ba, a rinka zage shi da kala da sunaye kala-kala, a rinka ce mishi kaza da kaza da kaza da kaza. To yanzu su wayannan da suke wannan abun sunna waiwa suke bi ne. To, kaga wato kana ji hatta a raddi hmm. ga ma dan bid'a shi ma wannan bai dace ba. ba wai zuwa za ka yi wai kai cin mutunci ba da sunan raddi idan eh, wannan ba wai karatu ba ne kuma ba aƙidar sunna ba ce kuma ba karantarwar malaminmu ba ne kawai abin da za ka shi ne abin da ɗan bida'an ya faɗi shi za ka bi ka warware ka sa shi a fefe ka kasa kawai wannan shi ne amma irin zage-zage da cin mutunci to yanda ma irin wannan ai ko wa'ansu sun so su cutar da kai ta wannan zage-zagen a yara su saboda sun san ba karatu ba ne kuma duk inda ka je ba za ka iya kare kanka ba to yanzu malam kamar irin wa'annan mutane wanda suke irin wannan abun na'am suka zo suna yan bid'a raddi sai su rinka cin mutuncinsu suna zagin su suna faɗan ma abin da ma yan bid'an ba su yi ba ko kuma ma abin da yan bid'an ma ba shi suke nufi ba menene me kamata a jawo mabiya kunne a kai malam saboda ka san ba su bane matsalar mabiya su ne matsalar kamar yadda ka faɗa sun zo sai su raba kan mabiya wayannan sinan wayannan sinan sun shigo ahlus sunna wato yanzu wayannan mutane sun zame wa ahlus sunna jarabawa ce babba eh wato ka san wani abu abin da yake faruwa kana ji yanda ni nake ta faɗi wato da'awa ce wacce aka assasa ta akan jahilci akwai rashin fahimta da jahiltar abubuwa asali a cikinta to wannan rashin fahimtar da rashin kafuwa a cikin ilimi shi yake haifar da irin wayannan abebaɗan kuma ya rage ga su mabiya ahalus sunna sai su dage su yi karatu Dan wato idan ka ce ba wai ta harkar ilimi za ka kara sunna ko za ka bi goyon bayan sunna ba to kawai za ka zama ɗan tasha ne a gari Eh, eh, amma idan ka bi ta hanyar ilimi ta hanyar karatu sai ka ga su karan kansu shewunan ɗariƙan suna damuwa da lamarin ka kafi musu illa saboda hanyar da kake bi za ka iya janyo masu hankali cikin ɗariƙar amma in ka ba hanyar zage-zage bayan da za a yi wani ɗan ɗariƙa wai ya fahimci sunna wai ta hanyar ka mai hankali cikinsu wanda shi muke so ya fahimci sunna kawai in ya zo wucewa ba zai ma saurare ka ba ai ka ma kashe hanyar ma ya ma saurare ka ka yi zage-zage ka zama ɗan tasha nan ma idan suka ga dama su ma illa sai su ma tambari su ma alama su ce wani ai zage-zage yake yi to amma in ka buɗe littafi ka karanto kuma ka tsaya kamar yadda ɗaya daga cikin malama yake cewa eh, kamar yadda ɗaya daga cikin malama ke cewa arraddu ala ahlil bida'i. yace ce maqsudu minu shine al an maqalatihim wa tahdhir ummati minha sai yace fala juzu, dhikru aibin la ta'alluqa lahu bi bid'atihi A yace yi wa dan bid'a raddi maqsudin shine al an maqalatihim zantukan da 'yan bida'a suka faɗi ya shiga cikin al'umma ka kama wa'annan zantukan eh. sannan kuma wata hadiru minha sa'annan ka gargaɗa al'umma game da zantukan nan na 'yan bida'a na kafirci munufai yin maraddin kenan sai ce fala ya juzu zikiru aibin ya ce ambatan wani aibi baya halatta la ta'alluqa lahu bi bid'ati wanda ba shi da alaka da bid'an me shi duk wani abu wanda ba shi da alaka da bid'ar da ya faɗi wannan bashi eh, da eh, shi halatta a wajen raddi to wawa to yadda ni na fahimta su wayannan sun gini ne akan cin mutunci kuma abin da yake bani mamaki da su shine ba sa iya tsayawa a tattauna ka san Allah inni ne Mm. na ga wani ya sa kyamara yana maimaita abin da na faɗi cewa na ce yadda za a yi wa ɗan bid'a raddi haka za a yi wa ahalus sunna ma raddi babu bambanci wallahi in ni ne na ji wani ya sa yana cewa ni ne na faɗi wallahi sai na buga masa waya wallahi sai na je na tsiye shi idan ina da wujja wallahi sai na ka masa wujjoji na kowa ya ji to amma illan matsorata ne yanzu nan hanna tashi ba ɗan da ya isa ya bugu shi yasa ina ce to in wani ya je gefe ya yi shirmansa to ba da ni ai yake ba inda ni kake zo nan ka maimaita abin da ai ka faɗi a gabana a gaban al'umma sai sai alƙalanci sai a fahimci kai ne kake kan daidai ni ne nake kan kuskure kuma wallahi abin da suka ce kenan to yanzu malam menene mizanin gane irin wayannan mutane a in dai haka ji mutum yana zage-zage shine ai mizani ka ɗau littafi ka karanto ka buɗe shewuwa na ya ce kaza kaza kafirci ne duk wanda ya mutu akan abu kaza kafiri ne ka yi bayanin wujjojinka shine kawai amma wai ko ka ci masa mutunci da har yanda zai kai ma a kama ka to wannan ba karatu ba ne, tashanci ne na tabbata ni yanda 'yan bida'a suke da kulli da ni da ni ne nake irin wannan zantukan da ina yin su da tuni yanzu na jima ma da kamawa to ai kamata me shi ka waye cewa ka san hanyar da ka biyo ba mai bullewa ba ce ai sannan idan ka je gaba aka ce me dalilin zage-zagen ai da kai ba baka isa ka bude ai littafi ba to irin wannan zage-zagen suke so su shigo da shi su ce duk ɗaya za a yi cikin ahadu sunna shi ma kenan sai mu bari sai su zagan mana malama tatas to wannan ne muka ce ba mu yarda da shi ba a shigo mana da sifa ta khawarijanci a tafiyar sunna eh nan ka ce yanda zaka ci mutuncin dan bid'a haka zaka ci mutuncin ahli sunna to wannan ba addini bane kuma ba aqidan mu bane in kai aqidar ka ne kuma kana da awa ahli sunna ne zo ka bugo waya sai kai mana bayani inda ka samu wannan aqidar shine kawai aqida ahlus sunna ne ba ta cin mutunci ba a cikin ta kwata kwata ah, kenan ko ma dan bid'a ballantana ahlus sunna ai kana ji umuman ma umuman ma a musulunci ma baya ciki ma umuman ma a musulunci baya ciki umuman ma kenan ko kafiri baka da baka da dama ka ci mushi mutunci ko kafiri waye yace ai ka zage shi to waye yace ai ka zage shi kafiri ma in makocinka eh. ne yana da haƙƙin makokantaka a kanka kuma in ka cutar da shi sai Allah ya kama ka wanda in musulmi ne kaga wato nan in ka tattara in mutum ya kasance musulmi kuma ɗan uwanka family ɗinka to yana da haƙi kuma makocinka musulmi kuma family ɗinka kana da ƙaraba da shi sa'annan kuma makocinka to yana da haƙi uku a kanka na farko haƙƙin musulunci na biyu haƙƙin makokantaka sai Allah ya tambaye ka in ka cutar da shi na uku kuma haƙƙin ƙaraba cewa family ɗinka ne to yana da haƙƙi uku idan ya kasance musulmi ne ka gane ba kuma family ɗinka ba baka da alaƙa da shi ta jini maƙocinka to yana da haƙƙi biyu a kanka haƙƙin musulunci da haƙƙin makokantaka idan kuma kafiri ne makocinka to yana da haƙƙin makokantaka kuma Allah zai tambaye ka da haka duk wani abu da kai masa na cutarwa Allah sai ya tambaye ka akai shi eh, shi yasa nan da ma kace kafiri ma ba a yadda ba ballantana wanda wato ka kace masa kafiri ƙarya ai kake sai ka tsayin masa da wujja. da za ka zo ka ringa cin mutuncinsa to shi ma zai shiga cikin sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun ballantana kuma ahal sunna wanda kila yayi da'awa cikin sunna yayi kokari duk malaman nan da ake wannan dambarwa kila ko ka ce fannin eh, dakta ko kuma fannin malam abdulwahab duk cikinsu yanzu ko wani abu na sha ba yanda za in zo in na ina zagin wani ina yi masa amfani da kalmomin nan na cin mutunci in dai ina cikin hayyace na ba yanda za a eh hankali ba zai dauka ba ba yadda ma za a yi na yi ma in kuma na yi, eh, to wallahi ko na zo na ce ina da hankali Allah ka ku yadda bani da hankali kawai bani da hankali wallahi mai hankali ba zai haka ba ka zai ka zauna ka ce wa'annan mutane maluma ka ce musu yan bid'a to sai a tambaye ka kai taka sunna wai wace iri ce sannan kuma kana ji kuma wujje shine sun zama yan bid'a dan sun yi kuskure daman kawai in mutum yayi kuskure a tafiya sunna ya zama dan bid'a kenan ko kofar da suke so su bude kenan eh, in kai kuskure a tafiya sunna ka zama dan bid'a wannan khawarij kenan eh, su ne babu uzuri khawarij kenan ali ali ali yan boko haram eh nan wannan ba daidai bane shi yasa zaka ga a yanzu ne ma suka faɗar rage da ka san da awan ma da suka fito da ita su su wa'annan ba wai fa wai ya kafa yan bid'a ba fa eh, da asali yaƙa ahli sunna suke yi shine malam Jafar ya koyar da ta'addanci ya koyar da kaza duk 'yan ɗariƙan nan da kaga suna ɗauko wannan abin wai suna daddannawa ai maimai ne ai iyayen gidan nasu su ne dai nan maimai ne ai duk ɗan ɗarikan da kaji ya zo ya ce malam jafar shi ya koyar da ta'addanci to wallahi sunnar su baffa hoto ra'ayya wannan ta su ne suka fara faɗi su suka nuna masa hanyar su suka daddanna suka yi bayani su yanzu koyi ai suka yi eh sunan su mai kwano eh su yanzu koyi kawai ai su kai shi yasa wato kana ji wato sun ga wannan hanyar wa wato ba ta da bullewa ne kawai ma kawai malima sun karar da rayuwarsu gurin aiki wa sunna ku ku zo ku ce ai su suka koyar da kaza wato sun fahimci hankalin mutane baya dauka shine suka dawo raddi ga yan bida amma asali ai ba yan bida suke yi wa ai raddi ba ai asali ba ruwansu da yan bida asali kuma wannan abin da nake faɗi duk mai hankali ya sani duk mai bibiya ya sani duk mai neman gaskiya ya sani kuma yanda ma ni dan fahimta kana ji wato yanda ni nake dan fahimta wallahu a'lam wa wannan raddi ma ga 'yan bida'ar zari'a ne zuwa ga a shigi ahli sunna ta nan tunda ai shi ahli sunna in in ya ga ka zo ka sa kyamara kila ka ne wa yan bida'a kaza kaza to ka san awami irin ahli sunna haka za su ringa ganin ai kai kam jajirtacce ne ai kaza kaza kaza haka to wani abin ne ya dan rude su sai suka dene wa malaman sunnar raddi da cin mutunci kuma da ce musu yan boko haramun sai suka dawo kuma sun ga wato uwa ana samun kasuwa a raddi ga yan bida'a amma duk wanda ya san su ya san ahli sunna suka farewa raddi shi yasa dai wannan ba aqida bace ta ahli sunna in kuma me shi ya ce ƙarya aka yi masa shi bai faɗi ba to ya zo nan ya bugu in kuma ya faɗi da Allah mabiya ahli sunna suna so su gane cewa shin haka yake babu bambanci yanda za ka yi wa ɗan bid'a raddi haka za ka yi wa ahli sunna raddi kuma kaga raddin da suke wa 'yan bida ai ya fito fili cin mutunci ne da zage-zage kenan yanda za ka yi wa yanda suke yi wa 'yan bida'an nan zage-zage da cin mutunci aka suke so su yi wa ahlus sunna shi ma Shi ne kawai sakon eh, haka suke yi ma asin yayi a to kaga wannan ne kuma za mu karbe shi da sunan sunna ba eh, ba ma na ka gyara wa wani malami ba ai ba addinin sa bane shi malamin addinin Allah ne kuma umarnin manzan Allah ka bi in ka ga munkari ko ka ga wani abu da zai cutar ka gyara umarnin manzan Allah ma aika na'am na'am sosai kawai dai ta babin shawara ne ai za a ce ma ai da ka bi shi ai ta kasa wannan shawara ne kuma ra'ayi ne in ka ga dama ka ɗauka in kuma baka ga dama ba kar ka ɗauka kuma ka san abin da yake bani mamaki to wa'anda suke dora mu akai illar kenan ai ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wallahi akwai masu dora mu akan irin wannan kada mu yi raddi sai mun bibiyi mutum amma su sai kaga muna kallo su ne suka koyar da mu amma su ba sa haka kai ka ce iyaka iya mu ne nan nan Aliyu Ibrahim Kaduna akai akai aka ce lalle lalle kan mi musu raddi to ai kaga ya kamata a matsayin ku na malaman mu ku ringa yi a aikace ku faɗi ku aikata sai mu yadda to amma wa akwai nau'i dan dai kawai dai dai na muna hango irin alkhairan ku cikin al'umma da wannan to amma za ka tabbas zuciyar mu kuna sa mana shi dan za mu ga kun ce ni dan kun san yana da kyau ku kuma ba ka kaga abin da yake wannan Wani abu ya zama abu su zama abu zargi kenan masu yin wani abu eh to ai ka san kana ji shine ai nace da ba nan alkhairin su da muke hangowa ba to sai su sa mana wani abu a cikin zuciyar mu dangane da su ai mm. to alhamdulillah mace ai ana akwai hankali tunda ana ango ilimi wato ya amfani tunda ana ana hango alkhairar su ai su ba sa hango ba sa hango wannan alkhairan ai a to mu gaskiya nan muna hangowa Allah muna hangowa dan ba yanda eh. za a yi ka zo ka sha wahala a tafiyar sunna nan kuma mu zo mu ci eh. maka mutunci ko dan mun saba da kai mu ba a koya mana wannan tarbiyyar ba a karatun sunna namu kenan umma wa'insu suna da shi a eh. karatunsu na sunnar kamar yadda suke da fahimtar babu bambanci yadda za ka yi wa ɗan bida'a haka za ka yi wa ahli sunna kaga in su oh. suna da fahimtar mu dai ba mu da shi gaskiya duk yadda muka saba da kai da zo mu shi maka ai mutunci ai ba wani ahadu suna ai da ke gani sai su dan haka suke ganin ba kawai su mutuncin kowa tun da su kadai ne ahadu suna to Allah kaga sun zama yahudawa kenan da islam eh amma akwai nau'i na jahilci tattare da su gaskiya eh akwai nau'i na jahilci wallahi ba sa fahimtar abubuwa wallahi uzurin da nake musu kenan wallahi akwai nau'i na jahilci Allah ya sa mu dace tsaya mu sauke ko akwai wani Eh, amma da ra su kira kaga yanzu kila hanna tashi ba mai kira a ciki sannan kuma wai ka je ka sa wai mara, wai ka ce wai da alkano wai kake ni ba da ni kake ba wallahi inda ni kake fito a assalamu alaikum malam muhammad wa alaikum assalam akramakallahu malam muhammad muna jin ka ya aka ya gida kana magana da muhammad ne daga saudiya Riyad? na malam muhammad muna jin ka akramakallahu to aini abinda nake cewa Eh. to wallahi dai shi kan shi mai gidan nasu eh, wanda ake cewa malam sa'idu mai kwano to ni da wallahi tun da nake ni ban taba ji wanda ya ce ya karu da shi ma da wani abu to ni ban san me yake koyarwa ba ne kuma ka gan shi waya har hudu ba yana yi da hausa a a yana koyarwa gaskiya kenan eh, yana koyar da littattafai na tauhidi shine nan yana koyarwa to amma mun bincika a nan mun bincika a nan saudiya mm. ai ashe shi bai yi karatun ba gudu a yi ka zan sai da naje ni na dan bibiya a gaskiya ba ya gudu ba ne. an dai kore shi dai ka ce ai ya gudu kuma to eh, shi a ko ya gudu ai ma'anar ma'anar kaman ma'anar kaman guduwan nake nufi saboda su wanda suke suke nan din mm. ai sun ce da ya fara ina jin ma lokacin ya sa wai babban riga aka ce suka kore shi kai kai kaga malam muhammad to dai nan malam muhammad kaga wannan ba wani abu bane ai na karatu eh, ba wai wani abu bane ai na karatu eh, nan wannan abubuwa nan zaka ji yan uwansu ai malama suna faɗi eh, Allah ya shirye shi a ah, na dan ji na dan ji na dan ji kadan kuma daga baya Allah ya sa aka bibiya saboda to kullun ga malaman da suke bada hidima sun ma kwanta dama ana amfana da su kai da kake raye ba a amfana da kai kuma kana nema ka dinga kushe wanda suka yi amfanar da mutane ai da shi da wannan aujaran dude suke ina gaya maka ka san wani abu yake faruwa ɗaya daga cikin su ka san a ƙadiyar Dr. Idris ɗaya daga cikin su a ƙadiyar Dr. Idris da suka je Bauchi akwai wani dan uwa wanda ya yi wa'insu abiyat shi yake bani labari sai da bafoto ya ƙara maimaitawa cewa wai albani ɗan bid'a ne malam albani dai a na Zariya, sai dai ƙara maimaitawa to kaga irin wayannan rashin mutuncin wallahi duk yanda za ku ji haushin mu ku zage mu sai dai ku yi a gefe ba ku isa ku zo ai gaban mu ba amma bu za mu bakku wallahi ku rusa mana addini ba eh nan da sunan sunna Allah sai da ayyace mun sai da ya ƙara tabbatarwa nan nan ayyace ko malam Jafar ne ma yake da wannan dai nan game da kai amma sai da ya ƙara tabbatarwa to yanzu dan Allah saboda malam albani ya yi kuskure na wani kalma da ya faɗi ko kake kallon kalmar kamar ta bid'a ce ko muƙaddara kalmar ta bid'a ce kawai shi kenan sai a bar da ashi haka ake sunnar wannan wani irin fahimta ne sai a ci mutuncinsa a manta da alkhairan da yi kakaf gaba ɗaya haka ake yi wannan wace irin tafiya ce Allah ya sa mu dace to mu kaga fa duk mu in ka bibiya kaga wannan in ka ji mai shi ya yana zagin mu to mu akan nan ne mu ya zage mu Allah mu bai zage mu a komai ba sai akan nan shine mun ce san ba mu yadda ba ka ce yanda za a yi wa dan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi a'a kawai fa wannan shine fa shine kuma malam ko fa daliban ko daliban malam albani wallahi tallahi su dai wa'annan mutanen wallahi ba za su iya tunkara su in dai a ilimance ne za a yi to ballantana ma su tunkara a eh, shek albani kowa yana kuskure yadda kowa yana kuskure to in ma ya yi kuskuren zo ka gyara masa mana ai taimakonsa kai zo ka eh, gyara mana eh, ai taimakonsa kai saboda kila wani ya fahimci hakan yanzu in ka wayar da al'umma ai gyara masa kai to amma hanyar gyaran sai ka nuna shi dan bid'a ne duk abin da na alkhairi sai ka rufe idanka sai ka ci sai ka ci masa mutunci wannan ne mu muka ce sam ba tsarin tafiye sunna bane kuma cikin littattafan mu na magabatan mu ba wannan in kuma kana da shi zo ka nuna malam Muhammad ga wani yana kira to ki dauka dauka to Allah ya sa mu dace inda nan wani ya kira ana tsaka da wannan assalamu alaikum Assalamu alaikum akram kullahu. Wa alaikum salam wa rahmatullah akram kallahu ya gida. Wallahi mun gode Allah Allah ya aiki a kokarin. Alhamdulillah amma malam saboda mu ringa dan wannan kai ma akram kallahu kana da fahimtar yanda za a yi wa dan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi. A ban da fahimta haka malam na kira ne kuma gaskiya in gode saboda ɗauko wannan matsala. Hmm. Malam muna kuna da sautin da ba mu da shi a daira na da'awa. Allah ya na yi ta kuka akan wannan matsala da ke tsakanin mutanen da suke intima'i zuwa ga sunna a cikin kwanan nan a cikin kwanakin nan malam fitina taya mutum ba zai zama mai kawar da ido ba ko in za ka yi nakadi wa mutum ma ka masa nakadi cikin mutuntawa da girmamawa tsakanin eh, Allah sai ka kai burin ka tozarta mai shi sai an gamsu cewa duk gari ko duk duniya ba mutumin kirki sai kai to me amfani shi ka san wani abu da yake faruwa wato ah, raddin kasawa suke gaskiya kasawa suke e wato akwai shi yasa kana ji wani zubin idan suka jifi wani da kungiyanci sai in ga a zahiri a hakika wake su ne yan kungiyar wallahi malam wannan shi ne tabbas wallahi lalazim wannan shi ne tabbacin abin da ke kasa ka san wani abu kwanaki bafo ture ya yi wa malam aminu ibrahim daurawa raddi kuma kalmar da malam aminu ibrahim daurawa ya faɗi hatsari ce na cewa ai haka duk tauhidinka in ba ka san manzan Allah sassa salama ba soyayyen manzan eh, Allah hagan ɗinka duk kaza ɗinka kaga yanzu ai wani abu ne wanda a haɗe yake amma eh, malam sai ya raba shi a bisa kuskure saboda shi ɗan adam ne to kaga hatsarin abin saboda ai babu tauhidi ma in babu soyayya manzan Allah ai ai ba tauhidin ai dan dole za ka yi tauhidin ne yanda manzan Allah ya nuna ma ka yi ita kuma soyayyar manzan Allah bin manzan Allah in ya ce ka yi ka za ka yi shi ne a yi to ka to wa ga abu ne a da amma wallahi abin da zai baka sha'awa Malam Aminu Ibrahim Daurawa da bafa Hotura ya zo yi masa raddi cikin mutuntawa da kalmomi wa mm. Allah sai na ga wato wannan kungiyancin ne bi ma'anar kalima amma na ji an ce akwai ɗansa Huzaifa yana tare da su a to kaga irin wannan yaushe ne za mu ringa gamsuwa da ku cewa eh kuna cewa kungiyanci ba kyau ba kuma mun gani aikin ku yana nunawa ai da kamata yayi yanda ka saba cin mutuncin kowa shi ma malam Aminu Ibrahim Daurawan zo ka ci mutuncinsa kaga kayi equal to amma in kaga eh, yanda ya ringa bisa girmamawa wallahi na ji daɗin raddi. wallahi kaga raddi yayi wallahi amma na ji daɗi saboda na san abin da aka faɗi kuskure ne kuma an ba hanyar da ya kamata a bi to amma kaga sai su ringa tantancewa in wani yayi na'am ina jin ka kwanakin ba akwai wani magana da malam lawan triumph a a hudubansa na'am magana ne wanda akwai girmamawa ga wanda aka fuskantar da magana tunda babban malami ne na'am na ji shi lokacin da malam malam Aminu Daura ne har ila yana maganan zikiri irin na yan cewa mutane yawara suna sun fi hali suna zikiri wallahi malam lawan sai na yaba masa da zurfin tunaninsu da ladabinsa gashi ya faɗa gaskiya ya fito da cewa maganan kuskure sai ce dukkan girmamawa ga wanda ya wannan magana amma to malam me laifi me asara ga mai shi idan ya girma mutum ya nuface shi da girma wato malam naji suna jin tsoron galibin malama wayanda suke intima cewa babu kungiya babu kungiya wallahi suna wofantar da wannan ayan da Allah yake cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa alawi man dalla an huwa alawi bi man ihtada malam kaga wannan ayan wallahi sai na kaman wa'annan mutanen suna walakanta ba su amfani da ayan Allah yake cewa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah lin lahu walau kunta fazzan galizal kalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr wa idza azamta wa idza azamta fatawakkal ala Allah to malam annabi idan za ga masa cewa yi wannan ina ga kai malami wanda ba ka da tabbas ba Allah ma karba yake da kake gura malamin sunna ma ai idan ka ce malami a ce ko dan bid'a ne ko wani ya fake da cewa ah. ai shi dan bid'a ba a girmama shi ai shi dan bid'a ah. ai kaza ai ake masa malamin sunna malam na ji ku da tun da nake jin ku ga ayan qur'ani Allah yake cewa wala subbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bigayar ilmi kaga hatta wayan fa ba musulmai ba aka ce ma abin da suke bauta musu ma karka zage shi karka zage duk wai salo ne da uslubi da na da'awa da Allah subhanahu wataala ke karantar da al'umman musulmi shi a ce malami ya rasa wannan sannan duk malamin ba zai zama to malam baya da hakuri ba zai zama mai hakuri ba to gaskiya a bisa adalci ne bai kamata a ce yana da'awa ba ya hakura ya bar fagen da da'awa ma waɗanda suka cika hasa'il na da'awan cewa za su yi ɗaukan yanzu malam kai hakuri ba ya banka nake ba ah, amma ina jin na sauke ka na sauke kana farawa assalamu alaikum Idris Ilyasu Idris barka da yi mun baka mun TV zan tashi ne. Ya eh, tun da ga ai basu go waya ba. Yawa amin da Allah dan hakuri na ga wani daga Saudiya ta yi ɗaya ne daga cikin su. Za ka yi hakuri ne kiransa na ga wani daga Saudiya ya bugu. Eh, na ga wani daga Saudiya ban sani ba ko ɗaya ne daga cikin su. sani ba da Allah tunda su dai sun isu bugu zan zan tashi kuma in kuka shirme a gefe ni ba da ni ba inda ma za ma ku gani ba inda zan je assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am barka dai ya ayyuka na'am an lafiya ya gida dan uwa alhamdulillah an gode Allah sannu na'am na ce nan dan uwa kai kana da fahimtar cewa yanda za a yi wa ɗan bid'a raddi haka za a yi wa ahli sunna raddi la na'am akwai akwai tafsir na'am yasa na kira na'am dan mu tattauna mu ji batun tafsir din yake mm. shin a dunkule yake kawai cewa za a yi wa ɗan bid'a raddi da shidda haka ake yi wa ahli sunna raddi da shidda ko kuma a malamai sun yi tafsili a wannan babi to shi ne nake so mu ji akwai dan na ji kamar yadda kake kawo bayanin cewa a lallai ko da mutum ahli sunna ne hmm. idan ya zamto da akwai wani kuskure da ya fada da sauransu to kamar kana kore shidda ne ga baki daya eh abin da yake faruwa kana ji eh. nan shi mai shi bai yi tafsilin ba sai dai yanzu kai in za ka yi tafsilin sai ka kawo abin da za ka kawo sai a tattauna shi eh shi dai bai yi tafsili ba ke eh, ina so ne wani tafsilin daga gare ka akwai tafsilin daga farko a shi dai mai shi bai yi tafsirin ba kaga kenan anan kenan wato kai ka saba da shi wanda ai ya faɗi haka kuskure ne eh ina jin ka ba ina yawa ina jin ka ba wai ina maganar sabanin ne ba a wai ma'ana kana ji a yanzu mutum in ya zo bai yi tafsili ba in na fahimta don jama'a su fahimta wato kuskure ne kai kai wa a mahangarka kenan kuskure ne ko eh ai misali kaga tun da basala ce assalamu alaikum kaga dan ina ganin kana ji ina ganin abu ne su mutum ya saki magana bai yi tafsiri ba to kai yanzu sai ka zo ka ce akwai tafsiri uwa kana tsoron ka ce shi yayi kuskure ne shi mai wannan zancen kenan ba ina tsoron yayi kuskure ba ah, to amma kana ji to yanzu kai yanzu da kace akwai tafsiri shi bai ce ba yanzu to wanda bai yi tafsilin ba kuskure yayi ne muke so ai mu ji kalmar yanzu sai mu baka dama kai sai kai mana ai tafsilin eh to abin da yake wallahi nan dan uwa kana ji idan idan ahlus sunna ya fada cikin abin da yake na kuskure malam a ina ganin kana ji ai kafin mu shiga cikin tattaunawa dole mu yi tahariri muhallin ne za a yi wa na ga fa kai ɗalibi ne amma ba ka so kana ji na mala alkanawi tsarin karatun ne na fahimci uwa kai ɗalibi ne amma ba ka so ka bi tsarin malama kana ji na ina jin ka kana ji na mala alkanawi to yi tambayoyi ne da ni ina ganin kawai a gurguje kwaya eh, biyu a to ina ganin gaskiya dan uwa kana ji sai ka bani amsa akai assalamu alaikum gaskiya ina ganin ba za mu ci gaba da sauraron ka ba in dai ba ka faɗi abin da al'umma za su amfana ba mutum ne aka ce ma shi bai tafsiri ba a tsaya mana da Allah tsaya mana da Allah kana ji mutum ne aka ce ma eh, shi bai yi tafsiri ba sai kai aika lokaci akwai tafsiri to yanzu ce waka akwai tafsili wancan kuskure yayi kawai eh kuskure yayi a'a daidai ai ya faɗi in ka ce daidai ya faɗi to kai ɗinnan nan da kace akwai tafsili babu tafsili kenan dole shine ka yi wa al'umma bayani ga abu simple kuma kana ta kauce kauce shine yanzu wancan kuskure yayi La, ba batun kauce-kauce ba ne, ni yanzu an karanta. Wanda dai bai yi tafsiri ba ka faɗi. Da abin da na kira ce nake so. To kaga ina gani. a kansa ya kamata ka bada dama kai mun adalci ko ba haka ba. A to ai ka san wani abu kai ne yanzu kana ji? Kai ne yanzu uwa ba za ka yi eh. mana adalcin ba kai. Tunda wannan abin ai shi muke tattaunawa. Ya za in kira ka ce wannan ya adalci ba. Eh to kana ji an faɗi aka ce mutum bai yi tafsiri ba. Kai ai ka ce akwai tafsiri hmm. to wanda ya ce ya saki abin babu tafsili kuskure ya yi shine muke so mu ji ka faɗi ba kuskure ya ba ba kuskure ya ba ok kenan yanzu idan mutum ya zo ya saki ba kuskure ya ba to tsaya a yanzu zancen ka na cewa akwai tafsiri kuma fa yawwa ai baya lazumta masa baya lazumta masa dan ya ce ana yi wa ɗan bid'a ko ya yi wa ɗan bid'a raddi da shidda ka zo ka ce dan me bai yi tafsiri ba ko kuma shiru da ya bai faɗi cewa ya rarrabe ba wannan zalunci ne ko kuma wannan bai ba da haƙƙi na ilimi ba ina kallon gaskiya wayan da ni na fahimce kan nan dan uwa kana ji wato yana daga cikin jidal mazmu eh, shine nan wanda kana jayayya ma ba ka san ma a tsaya mana in shiru da Allah ba tsaya da Allah in shiru da Allah kana ji ba wai tambayoyi za ka yi mu bani eh wani na fahimci ma ka ma san topic din ba ka san ma inda ma ai muka dusa ba kwata kwata kila ko kawai akwai abin da ya kawo ka kuma ce so ka saukar da mu idan kuma ka fahimci topic din da Allah maimaita abin da ai nace tun farko sai kai bayani zai fi na na na na tarar kayi nisa a ciki amma kama abin da na riska kara ji na kama abin da na riska daga cikin bayananka a ƙarshen harshe kafin na same ka waya kana ji na alkanawi ina jin ka eh amma gaskiya dan uwa baka son gaskiya gaskiya daga dukkanin alamu ga wai abu simple saboda ka sa abin da yasa na takura ka sai kayi bayani saboda na ga alamar kai ɗalibin ilimi ne akwai masu sauraro Eh, eh, to ai shi yasa nake so ne bayanin kuma ka ka bani dama ah, ka ce mun idan na ce idan na ce akwai tafsili idan idan na ce akwai tafsili faɗa na ce maka na yadda akwai tafsili eh abin da yake faruwa kace to shi kuskure ne na kawo ma dalili na cewa ni ban yadda kuskure ba saboda dalili kaza da kaza okay kenan za a iya a a yi ɗauzan can ƙwaya biyu duk a yi amfani da su kenan ko Eh, za a iya mana, za a iya sosai kuwa. To yi bayani. Shi yasa na ce maka wanda ya ce ana yi wa ɗan bid'a raddi hmm. ko kuma ana yi wa ahalin tunna raddi da shidda ya babbatinsa haka sannan wani ya zo ya musa masa kuma ya kawo dalilansa kan wannan ba da za a ce ya yi kuskure ba kuma dalilin da za a rike a ce wai wannan saboda daga kafin ya bayani bai yi tafsili ba a a yanzu zancensa ba abin karba ba ne ba assalamu alaikum ina fatan eh, ina alaikum gaskiya na dan uwa kana ji yanda za a yi kana ji yanda za a yi nan mu fahimci juna da kai kana ji wanda ai ya faɗi waccan magana wane ne kuma maimaita abin da ai ya ce wana ga wato kai kana so ne ka sa mana topic sannan kai mana ai bayani kuma in kai haka ai ba kai mana adalci ba dan maimaita waccan ai magana da wancan ai sai kai bayanin ka shi ne na ce maka kamar na riski a cikin tattaunawa amma iya abin da na riski ya abu a so in yi bayani a kai in ba haka bane sai ka ce min a'a ba haka kake tattaunawa ba ban fahimce ka bane amma dai iya fahimta ta ka san wani abu mu wannan abun kana ji wannan abun mu shi ne mm. topic din mu ainihi dan haka kana ji ba yanda za ka je ka kauce wai ka tafi wani gefe wai ka ringa bayani kuma kamar yanda ai na gaya ma in ka bibiya bayan me shi ma ya ce za in ƙara maimaita ma lafuzan bi lafuzin ma abin da ya ce ya ce yanda za a yi wa ɗan bid'a raddi haka za a yi wa ahalus suna raddi ka yi ce babu wani bambanci ta hanyar kalmomin tsaya mana tsaya mana da Allah yawa ina tare da shi a wannan maganar tsaya mana to shi kenan, idan har kana tare da shi sai ka bari sai mu gama ai yace kai bambancin mhm. maniya ne kawai mm. to ai yanzu kana tare da shi akan wannan ku ina tare da shi to kawo dalili na a sosai kuwa ko da dama sosai kuwa yawwa ma'ana ana duba yayin da za a yi wa mutum raddi abubuwan da dalilai na shari'a suka tabbatar da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana duba gwargwadon kuskuren da ya faɗa ne da irin laifin da ya yi ba wai kawai a tafi ana kallon matsayinsa a sunna ko kuma sabikarsa ko wani abu ba dalili kuwa shine raddi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da wasu daga cikin sahabbansa da suka fada cikin abin da yake na kuskure ya kausasa musu ya kausasa musu kamar yadda yi mu'ad ya ce da mu'ad a fattanun an ce ya mu'ad haka nan sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abdullahi bin Abbas hmm. ya yi raddi ga Nauf ya kausa masa ya ce da shi makiyin Allah hmm. duk da waɗannan mutane dukansu suna da alkhairi hmm. amma sun faɗa kuskure mai girma wanda ba wannan alkhairin nasu ake so a ɗaga shi sama ya rufe kuskuren ba. Ya sa sai aka haddarar akan wannan kuskuren saboda mutane su kyamace wannan kuma baya nuna cewa an wulaƙantar da su an ce ba su da daraja da sauransu su wannan dalili ne mai ƙarfi idan kuma akwai abin da yake kishiyanta wannan ina so alkanawi ya bayani wato abin da yake faruwa na ga wani kiyasi da kai kiyasin da kai shi ne shi kai kiyasin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya wa na ƙasa da shi wanda manzan Allah a tafiyar addini kan kat kenan na'am sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa na ƙasa da shi to mu kuma nan mhm. muna bayani ne akan wanda yake yana da rutuba a tafiyar sunna yayi wa sunna aiki yayi wa sunna mhm. hidima wanda kai karan kanka mai yin maganar ba yanda za a yi wai ka ce wai yi irin wannan to da ni na ɗauka hadisin da za ka kawo ko wani dalili wanda ya dace da abin da muke tattaunawa ah wannan bai dace da abin da kake tattaunawa ba kana okay okay kenan yanzu kana ji wa kenan yanzu umman eh. wa wato umman zan Allah wanda yake sama ya gaya wa ai na ƙasa wa'insu kalmomi wa'inda suke masu zafi kai yanzu kai da yanzu kai yanzu kai ne a ƙasa kai sai ka gaya wa ai na sama khawarijanci kenan ai wannan kamar yanda wallahi wannan khawarijanci kenan a tsaya wannan yanzu me ah, da Allah ishu wannan dalili zaka kawo ba na son ka dinka cewa wai khawarijanci ne kana rikitar da waɗanda ba su san yanda ai ya zama khawarijanci kaga kamar kamar hadisin zulhuwaisar kaga ai shi na sama ai ya duba manzon Allah sai ya gaya masa kalmomi masu zafi saboda ya ga wani abu da ya fahimta cewa shi a ganinsa eh. cewa kaza ne ai manzan Allah ai ya kamata ya a jahilcinsa a ganinsa kaga manzan Allah sama yake da shi amma wato sai ya dubi kalmomi masu zafi sai ya gaya wa manzan Allah kenan yanzu wato kai ma yanzu kana cewa mu ringa kallon tsaya mana da Allah tsaya wa babba kamata yi ya yi kaza sai ya yi kaza kenan mu ma na ƙasa mu zafafa masa kalmomi kenan kamar yadda zulhuwaisar yayi wa Manzan Allah kenan ko yawwa ana jin kai na'am shine to ai kana ji na'am abin da za ka yi ka gamsar da mu kana ji a tsaya mana kana ji ina so in gaya ma hadisin da ka kawo bai hau bane hadisin da ka kawo bai hau bane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine tab shine sama sai ya dubi ɗaya daga cikin wato sahabbansa mu'az sai ya gaya masa kakkausar kalma kenan sai kai kiyasinsa da irin malama wanda ake ganin sun yi wa sunna hidima sun wannan sun karar da rayuwarsu wato irin kalmomin nan su ma mu ringa musu ko to ai wannan wannan shine shine alqiyas ma alfari shine ai nace ma to khawarijanci kenan shine ka dubi na sama sai ka gaya masa kalmomi masu zafi saboda ya aikata ai wani abu da kai kake kallon cewa ba daidai bane khawarij kenan ai dan sai alkanawi ina so in da amsa kan waɗannan abubuwan kafin mu ci gaba dan jama'a su fahimce mu ba da amsa yawwa ka san ai na kawo maka maganganu ƙwayabe ne a ah, to ai kana ji ah, a kada ka je zuwa ga ɗayan sai mun gama ɗaya a ah, kana ji kada ka je zuwa ga ɗayan sai dai yanzu in ka saki ɗayan ka gane ba dalili ba ce to sai mu je gaba a'a kana ji sai mun gama da ɗaya fa za mu je ɗayar sai dai yanzu in ka sake ta ka fahimci cewa ba hujja ba ce bayan na yi bayani to sai mu kyale ta sai kuma ai mu koma gaba wannan hujja ce alkalawi shi kenan tsaya amma ba na so tsaya akan ta to ba na so yanzu kaji ka gane tsaya dai a kanta gaba kana ji ina kana ji na ina jin kana ji na abinda nake so magana da zama ai tana da alaka da wannan ta baya kana ji kada ka hada biyu aini ɗaya na fara ɗaukowa cikin zancen ka wato kai kace saboda ga manzon Allah tsaya mana tsaya mana da Allah daga daga da alkadau a to kaga gaskiya kana ji na fahimce ku baka so a ringa tattaunawa wacce za a fahimta Eh, shi yasa sa ma kaɗi ka ce wancan ya yi kuskure kaga bai kamata ba ni ina ganin a matsayin ka na ahli sunna saboda na zo ina tattaunawa da kai adalci kenan kai yanzu adalci shine sai ai mu bakka kawai sai ka tafi yiwu a ɗaya bayan ɗaya za a yi wannan dalilin dai da ka kawo kai kiyasin abin da muke tattaunawa da abin da manzon Allah ya gaya wa Mu'az da ka ji kana ji ba daidai bane dan manzon Allah shine a sama shine a gaba dan haka shi mu'azu a ƙasa yake manzo Allah in ya dube shi ya gaya masa wa'insu kalmomi ba shi ke baka dama wai ka dubi can na wani sama kai ma kai masa amfani da wa'insu kalmomi zafa ba kuma a tafiya sunna wannan alqiyas ma alfarik ne shine ana ce ma khawarijanci kenan kamar yadda wancan ya dubi manzan Allah ya ce wannan ka san ba a yi adalci ba khawarijanci kenan ka dubi na sama ka zafafa ka faɗi miyagun kalmomi kenan shine ai abu ga abu a fili kana ji kana ji alkarawi ina jin ina ina ina fahimtar ka kuma ina baka dama kai bayanin ka ba tare da nema to ah, gaci to ai ni ne a'a ni ma ina baka dama ni ne ma baka bani dama sanda ai kana bayanin ka kana ji shiru ne ai sai da ka gama ni ne ina farawa sai ka fara sa kuma hayaniya a ciki amma ni shiru na yi kana wai duk wanda yake jin ma ai bai ji hayaniya ta tare da ni ba ko ba haka ba kai ma in zaka mun adalci ai ka sawo bakin da kake kana shine hayaniya ka eh sawo bakin da ai kake idan ina yin ai magana kana kakkade shine ai hayaniya amma ni ai shiru yi tattauna da kai ne a yanzu dai kana wannan dalilin da ka kawo wannan dalilin da ka kawo wujja ne a cewa ka dubi mutum wanda yawa suna aiki yayi kaza ka faɗi miyagun kalmomi da shi shi wanda ke saman ka ke sai ka kawo mu'az cewa ai manzon Allah ya ce masa kaza kaga wato kamar wannan shine alqiyas ma alfariq shine ai nace ma kana ji kamar yanzu da zaka akasa shin ya halatta mu'az wa iyazi billahi ya dubi wanda yake samun sa ne manzan Allah ya faɗi wannan abin gare shi kada ka shiga wannan saboda kana so ka kare wani abu da yake na batil alkanawi a ah, wallahi kana ji wannan abu kana ji da ka taka ji yake fa kowa ya fa gane fa khawarijanci kenan ba ka buga masa wannan misalin ba ah, to amma kai ka kawo dalibin ilimi amma kai ka kawo a matsayin hujja ta'amuli amma kai ka kawo a matsayin hujja hadisan manzo Allah ba zai yi ba zai kafa hujja da wannan akan manzon Allah assalamu alaikum kana ji da abin da ya kamata ka kawo mana kana ji sai ka kawo mana magana tsaya mana tsaya mana da Allah yanzu ka gama magana kan na saurare ka sai dai kana ji yanzu dai yanda za kana ji ka gama hayaniyar ina jin in ka gama ni na yi ai magana na kyale ka gama yawa to abin da nake so in ce maka wannan hadisi na Abdullahi bin Abbas wanda ah, kana ji na face fa kada fa ka ji ba sai ka je wancan fa sai mun gama in kuma ka fahimci baka da hujja a cikin sa to ka gaya wa al'umma yau sannan sai mu je gaba ai ba hujja ka kawo ba hujja me ka kawo a cikin nan okay a yanzu na ce kai alqiyas ma alfarik duk ba hujja bane ai warware bayani na ai zaka amma ka je ko ina in kuma hayaniya zaka tsaya to sai in kyale ka ai kakka je ko ina inda dai ne bayani so shine yanzu idan ka ce haka alkanawi su waye suka fi mu fahimtar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Oke kenan akwai waɗanda suka yi sharhi ke nan ai suka nuna cewa za ka kalli wanda yi wa sunna za ka kalli wanda yi wa sunna aiki kawai sai ka zo ka ci zarafinsa ko to buɗe ka karanto a buɗe ka karanto a buɗe da Allah kakka je ko ina da Allah ka kawo maka a buɗe ka kawo maka buɗe wajen eh a wani littafi tsaya ma in ɗauko wannan dina shamila ina buɗe bismillah ka sauri gashi nan eh a wani shari cewa kenan nan da wannan hadisin zaka kalli wanda yayi wa addini aiki a tafiyar sunna ka gaya masa kausasan maganganu dan ka hango yayi kuskure shine sharhin wannan hadisin ko karanto to ai shine na ce maka eh a wani waje ne karanto gashi na bude zaka kawo dalili ne gashi na bude karanto wajen da aka faɗa haka wanda ya hana wannan karanto haka wanda ya hana wannan wannan oke ni ne wai zan kawo dalili da ya hana wannan wanda ya ga eh oke ni ne ma zan kawo dalili ko Allah ya sa mu dace. To kawo dalili ina so ne bayani Ni yanzu kana ji ka bude da Allah kana ji gaya min littafin da zan ga haka na shirin shi hadisi. Wannan wannan wannan hadisin da nake so in kawo maka karkashin maganar A ai ka kawo kada ka tafi fa kowane hadisi fa sai mun gama da wannan. A gaskiya sai mun gama da wannan hadisin in kuma ka gane baka da hujja a ciki sai mu je gaba. Kana kana babu fa inda zaka fa. ba inda za ka sai ka yi bayani akan wannan hadisin cewa manzan Allah sallama ya dubi sahabinsa Mu'az ya ya kausasa masa wannan shine wujja aka dubi malami wanda yake samanka yi wa sunna aiki ya yi wa sunna hidima ya yi kuskure shi ma ka kausasa masa ai ce ma wannan alkiyas ma alfarik ne shine na ƙasa sai ya kalli na sama sai ya kau mu'azu ne yi wa manzon Allah wannan abun ko manzon Allah ne ya yi masa yanzu a wannan hadisin gawai abu a zagi kana wannan kowa ya ah, gane amma kai ka kai ka gane ka tsaya jayayya kai aka kai zaka kare ko dai ko dai dalibin mai kwano ne kai ko dai dalibin mai kwano ne kai istidlali ma yana ba ku hala a ah, da Allah kana ji ko dai kai dalibin mai kwano ne istidlali ma ba ku iya ba an zo an kawo ana batun wanda yawa sunna aiki malami babban malami dan yi kuskure ka zo ka yi masa raddi ka kake wa yan bida'a. ka kawo wannan wai hadisin an ce ma alkiyas ma alfarik ne ka kasa ka gane khawarijanci kenan kamar yadda wancan ya dubi manzan Allah ya ce bai yi adalci ba khawarijanci kenan in ka ganin wani abu da ya saba sai ka kausa sawa ai na gaba ko Yadda za ka yi wa ɗan bida shi ma ayaka ai za ka yi masa eh ina ganin bakka da wujja a cikin wannan hadisin ka tabbatar bakka da wujja sai mu je gaba da Allah ka tabbatar bakka da wujja anan sai mu je gaba in kuma kana da wujja in tsaya kai bayani kakka je ko ina kana ji alkanawi ina jin ka ba so da kai shi ita tattaunawa ta adalci ko ya kamata da abin da nazo zan yi ardinsa ka banda magana amma ba ka gama a a a ɗaya bayan ɗaya za a yi wallahi kana ji ne wallahi kana ji eh kana ji ɗaya bayan ɗaya za a yi ba yanda za a yi ka kamun min hadisi ka yi istidilali da shi nan wanda ina batu ne akan cewa malima na ahli sunna wanda suka karar da rayuwarsu tsaya da Allah kana ji tsaya tsaya tsaya ina ganin in ba na dan wannan ɗinka ba san ba za ka tsaya a fahimta ba eh hayaniya za ka yi a dan tsaya fa na ma sa kama ba ma a jinka sosai zan yi bayani sai in baka kai bayani in na tsaya hayaniya za ka yi yadda na san baka son gaskiya tun lokacin da ka zo ka ce akwai tafsiri. nan ka ƙi ka zaɓi ka ce ai wanda ya kaza cewa shi ma ya yi daidai kai ma ka yi daidai ka wannan san zuciya ne ba yanda za a yi ka faɗi saɓanin abu sannan ai ka ce wai ai ga wani wanda ya yi itilakin abin kana ji da Allah yi shiru kana ji sai na kammala bayani na tunda ni lokacin da na bakka ka janyo wannan hadisin da shi da ɗan uwansa ko da shi da wannan asar ɗin shiru na yi gwanin sha'awa eh, shiru na yi gwanin sha'awa sai da ka gama amma ina farawa sai ka fara hayaniya me kace tsoro ne a'a me kace tsoro ne to tunda na gama sai ka bani amsa na gaya ma wannan hadisin da ka kawo cewa manzon Allah ya dubi Mu'az ya ce masa fattan Don haka kenan wannan ya nuna kenan kai ma in wani babba cikin tafiyar sunna ya yi kuskure sai ka zo ka gaya masa kalmomi Yadda za ka yi wa ɗan bida'a kai ma sai kai masa shine ai ce ma a'a ai shi wannan alƙiyas ma alfarik ne da ka ka mana na ƙasan da ya gaya wa na sama a cikin hadisi ya kausasa masa yayi kaza amma manzon Allah sallama yanda ake kallonsa shine jagora cikin addini nan yana da iko sosai kuwa ga wanda ya kauce ya saita shi da abin da ya ga dama kuma manzon Allah a wannan mawkifin nasa shine alkali don haka yana da iko duk yayi wannan abin kuma shine jagora in yana faɗi ba a cewa ma dole shine ai ce ma shi da alaka da wannan shi yasa in kuma yana da alaka sai ka bayyana amma ban bana yi bayani kuma wai ka koma baya ba ai ba haka ake tattaunawa ba yaushe ne za a fahimta a yanzu dai zan dai ka yi bayani akan hadisin cewa manzon Allah ya kalli sahabinsa Mu'az na ƙasa da shi kenan ya ce masa a kenan yanzu kana ji yanzu to sai kai mana bayani dangane da wannan shi ma cewa yanzu wannan yanda ne bayani haka ne cewa wannan alkiyas ma alfarik ne kaza kaza yawa in ka gama da nan sai ka je gaba amma ba yanda za a yi ka kawo abu kuma mun rushe sannan sai ka je gaba a'a sai ka yi bayani ina jin ka sai ka yi bayani a ina jin ka sai ka yi yawa shine na ce maka yanzu aikin sahabbai ba dalili bane ba a a yanzu fa sai fa mun gama da wannan fa hadisin wallahi kana ji Ka hujja da shi akan akan kaga wannan fahimta su kaga wannan kana ji dan da ka taka ji dan da ka taka ji sai mun gama da wancan babu inda zaka kaga illa kenan illa kenan ina ina kallon zan yi sauke ka baya so dai ya gane cewa a gane kuskure yayi ya khawarijanci ne eh, in dai zaka auna da wannan hadisin cewa tun da manzala sallama a mokifinsa shine jagora shine alkali shine malami kamar fa ana batun fa ɗalibi da malami ne malamin ya dubi ɗalibinsa ya gaya masa kakkausan magana fa shine fa wannan ayi hadisin fa da ya kawo mu kuma maganar da muke a awe cikin nan shine kai ne ma ɗalibin wancan yawa sunna aiki ga abu zahiri kawai saboda kin gaskiya kana ta kauce kauce kuma ka tsaya sai hayaniya ai kake ina ina eh, wa ina kallon tsaya mu dau wani da Allah eh ga wai abu karara assalamu alaikum an wani lafiya mala anwar na mun gode mallam alhamdulillah shek Allah saka maka da alkhairi wato ah, abinda ba fanci wannan bawa Allah ba shine ya ka ta fito ya fito mutum yayi bayani ai manzo Allah shi shi shi ya kakkau shi ya kakkau san zance zuwa ga zuwa ga sahabi hmm. to ya wanda ke kasa dai dai ka kasa zance zuwa ga wanda ke sama a shi kaga ya katan da kai magana da wanda ke sama ka san usulumin da aka kai magana shi ko da yayi kuskure a shi ya ce ai haka ne kuma shi masayin babba eh, shi ya ce ai haka ne kuma ya kawo wannan wai hadisin shine ai wujjarsa shine ai nake gyara masa ah. wannan hadisin ba wujjar ka bane sannan kuma manzan Allah a matsayinsa na malami ne kamar malami ne fa da ɗalibi fa ah. a yanzu kenan za mu iya ɗaukar wannan hadisin kenan sai ka kalli malaminka ko sai kai masa amfani da wannan kalmomin to ai in ka kalli malaminka kai masa amfani da wannan kalmomin khawarijanci kenan kamar yanda wancan yawa ai manzan Allah shine abin da muke so ku gane kun ki ku gane Allah ya sa mu dace shi yasa wallahi malam wannan maganganu wannan maganganu da suke yin ga karshe hankali baka ga mutum ka kai ne dan bid'a amma baka sani ba kana tuhuma wani malami dan bid'a kai kuma kai kai ke abin da bike bai kamata ce kana mai shugaba kana mai shugaba ba bin shugaba wajibi ne dan bi kauce ka anya labin ya kuskure abi shi abin magana kan kuskure shi amma zuwa sai kan social media ana kuskure da shugaba ana bid'antar da shugaba ana kira shi sunan naki wannan wannan kuskure ne gaskiya ba daidai bane kwata kwata ba daidai bane wallahi ba ma ra'ayi da wannan ko wallahi mun yi Allah wadda san irin masu irin wannan irin wannan ba ba matsayin shi na shugaba akwai abin da suka yi ta kasa wanda ke mu mabiya ba dole shi mun sani ba matsayin su na shugabanni wallahi ira abin da shugabanni ke su malam balalau su imamu ahlus sunna ya ira abin da suka yi tare ma al'umma ahlus sunna wallahi inda rasu su ga mu da mun ce su zamna su zamna baya su zamna ha su zamna ha ha ha su su ji ta su ga su ga daman ran da rasu bar duniya saboda idan suka sauka ba mu sani ba mun samu irin su ba za mu samu irin su ba amma ga mutum ya zo mutum talibi ya zo ko ko da ma kada shi ma sa'annin juna ne kun yi shekaru daya kuna tun da matsayin shi na shugaba to ya kada ku samu allajina wanda yake da ku ta zuwa kuna kuna kuna mu na siya an an aka yi kuskure ko taliban ilimi suna da wannan abu idan malami ana wasi malami ya kuskure ba kan mimbar za su wani kayan kuskure cikin lafazi ba da da samu wani chamber na za mai magana wani abu kaza abu kaza kuskure na gyara shikenan sha tafi sai mu fito sai mu fito sun samu da madaurin ki daya amma wani yayi kuskure ba kira sha mai magana ba ko ba nemi uzurin shi ba ba mai tambaya ba kai sai kaura zuwa sai da rarra saka malam wani dan bid'a ne malam wani dubu yi kaza yi kaza har a zo tun raddi ma zo ana taba shaksiyar mutum ni dama ni wani mutum da ke raddi ga ana taba shaksiyar mutum ni bana bana so so shi kamar misali kamar su malam da mai kwano malam ya sunna ne amma bana jin dadin bana jin dadin karatu shi kwata kwata ko da raddi zai yi bai da ban sha'awa saboda mutum ne ya raddi shi kana kana cin kamar cin kamar wata abin shi ne na musuwa wannan ba zai bane Allah kiyaye wannan wannan maudu'in da ka dubiya malam wallahi wani sinsiya ne kake wani wani shefewa shefewa kake yi kana fit kana bar muna fahimtar manhajin ahlus sunna wal jama'a wannan magana ne wannan topic wallahi ya ya ban ya abin nan sosai Allah maka yawanci rai mai albarka Allah maka albarka cikin rayuwarka duk wanda ke bin ka da sharri Allah sa shari ya koma gare su kuma duk nisan alkhairi Allah tabbatar da alkhairi Allah tabbatar da alkhairin jazakallahu khairan jazakallahu khairan assalamu alaikum shi yasa abin da yake faruwa kenan ba inda za mu je da kai wallahi sai ka yi wa al'umma bayani kuskure ka na kafa wuja da wannan hadisin sannan sai mu je gaba amma ba yanda za a yi kawai ka bi nan an tisa ka an wannan kawai sannan sai ka tafi can kuma a'a wannan hadisin da ka kawo sai ka yi bayani ba yanda za a yi muna batun cewa malama wanda suka yi wa sunna hidima a zo a ce yadda za a kausasa musu gurin raddi wai haka za a yi wa 'yan bida'a kai wai ka yadda kuma wannan kana ji na baka ne ka gama da hadisan za mu dawo manhajin ahli sunna kuma cikin littattafai ai nan kawai na baka ne da na so in datse ka to amma sai nake fahimta cewa ɗalibin ilimi ne kai daga jami'atul islamiyya kenan wato kana da wani hasila da za mu iya shiga cikin hadisan to amma na fahimci uwa baka da shi ta yaya za ka kawo wannan hadisin cewa ai manzan Allah ya dubi wato sahabinsa Mu'az da yake ƙasa da shi ya ce masa kaza ya kaurara masa amma idan ka ya rufe ka manta cewa manzo Allah sallama shi a wannan matsayin fa alƙali ne shi a wannan matsayin fa malami ne shi a wannan matsayin shine jagoran addinin kenan yanzu kenan kai ma na ƙasa tunda manzo Allah ya yi haka ko ga na ƙasa da shi kai kenan kai kuma sai ka ka a matsayin ka duba na sama da kai kai ma ka kausasa masa saboda manzo Allah ya kausasa wani ko Allah ya kamata shi yasa wallahi kana ji ko na rasa da wani irin hankali kuke fahimtar nusus yan madakhilan nan wallahi da wani hankali kuke fahimtar nusus shi yasa kuke gudu ai Allah shi yasa kuke gudu na rasa da wani irin hankali kuma wannan hadisin da ka janyo wanda ya yi wannan magana wallahi shi ya danyo wallahi yadda ka san shi ya raɗa ma shi ya raɗa ma ka zo ka maimaita wallahi wannan hadisin ya kashi ma wanda ya wannan maganar har wancan ɗayan yadda ka san kiran kai ya ce ka zo ka faɗi Allah yadda ka san kiran kai ya ce ai ka zo ka faɗi to ɗaya bayan ɗaya za a yi sai ka fahimci kuskure kai na kafa hujja da wannan hadisin ina kiransa. dan ya gashi ina kiransa sai ka fahimci kuskuren ke za mu ci gaba gashi ina kiransa ba inda za mu sai mun gama da na farko ba inda za mu ba inda za mu sai mun gama da na farko gashi ina kiransa ba inda za mu sai mun gama da na farko za mu je na bi da kai wannan hadisin ne da ka kawo wa alaikum salam wayan da na yi bayani ina fata yanzu kana kina eh, sai mun gama da wannan hadisin da ka janyo eh, sai yau sai mun gama sannan za ka je can gaba in kuma ba haka ba gaskiya ba za mu wannan ba sai ka fahimci kuskure kai a za mu gama shi eh, mu gama shi kam za mu gama shi saf mako da yardar Allah to ina jin ka za mu gama shi tsaya akan su yawwa shi ne ka ce min har mm. yanzu kana zan yi bayani ne ko kai ne za ka yi bayani a ai yanzu kana ji kai ne za ka yi bayani ai yanzu kana ji abin wa wato dan uwa kana ji ka yi haƙuri kai ba ɗalibi bane ne a assalamu alaikum da Allah kai ba ɗalibi bane ni ɗalibi ne kuma ina jin ma a jami'atul islamiyya ko insha Allah dan Allah yanzu a cikin qawadihul illa cikin babul qiyas idan mutum ah. ya zo da wa'insu abubuwa ya kakkafa kai fa in ka tashi ba ɗauka za ka yi ɗaya bayan ɗaya ba sai ka rushe shi ne ai abin da ni ai nake tsammanin za ka yi da ka kawo wannan hadisin cewa ai ga mu'az manzan Allah ya kalle shi ya kausasa masa a gaskiya kana ji ka ji tsoron Allah za dai ka tafi yin wani bayani ne ai nace a ga abu kowa yana gani shi yake afkuwa kuma ka ringa karyatawa ka dai tafi za ka yi wani bayani ai ce a'a shine abin da yake akwai ina jin ka tsaya a bayanin da nake yi malam bayanin da nake yi malam na'am na kawo wannan hadisi eh. na ce wannan hadisi yana nuna cewa kamar bayanin da malamai suka cikin littattafai irin bayanin da ibn rajab ya yi cikin littafinsa alfarqu bainan nasihati wa ta'ayyif cewa gabaki ɗaya kuskure ana yin raddinsa ne gwargwadon girmansa sai dai wanda yake ahal sunna akwai hanyar da ake bi a tausasa masa da sauransu amma gaskiya to kana ji na alkanawi gaskiya kana ji na alkanawi to ai wannan ai ka tona ai wannan karatun mu ne ai wallahi karatun mu ai ka bayar wannan ai karatun mu ne karasa karasa wallahi yawwa ai wannan ai daman shi na zauna nan ai na yi ina jin ka ina jin ka ina jin ka sare eh sunna kuna hade kuna hade kashin matsalan ne ah wannan kana wallahi wannan karatun ne na zauna ne bayani na ya kamata ka banne ne bayani karasa sai dai ahli sunna me abu da kace kaza karasa sai dai ahli sunna me karasa karasa karasa sai dai ahli sunna me yawwa yawwa ahalus sunna yayin da aka zo za a yi masa raddi za a yi masa raddi gwargwadon girmansa amma abin da yake na makanarsa a sunna da matsayinsa da sauransu wannan duka za a bashi amma wancan laifin da ya yi ba za a ko kuma abu ne ma wanda bai kai ya kawo ba har ta kai ga waɗanda suke baya za su iya afkawa cikin wannan abu. ahli suna ba sa yin wannan shi yasa sai na kawo maka hadisi daga Abdul daga Abdullahi bin ah, Abbas yayin da ya ci Naufal ya fassara cewa ne bayani na alkanawi ka kyale ni saboda eh, ka amma amma ma kyale ka ai kai mana bayanin duk bayanin nan da ai kake shine muke tabbatarwa mu mu ma duk zaman mu ma kenan kawai ne ka wahal da ni ma kenan da mu da abin da ba shi kana ji na hmm. kana ji na ina jin ka sai Abdullahi bin Abbas ya kautata masa ya kausasa masa tare da cewa Naufal din nan babba ne Naufal din nan alkali ne Naufal din nan yana daga cikin waɗanda suke masu alkhairi masu falala kamar yadda habi ya ambata a cikin siyar. su da haka wannan shine yake nuna cewa a'a ba wai dan ana nufin cewa wani ahalus sunna bane ba wani yana da sabika duk abin da ya a cikin sunna ba za a ɗauki wannan abin a nuna shi a matsayin cewa abu kaza kuskure bane ba a kausa salafazi akan wannan babu wani dalili da ya musa wannan idan kuma kana da shi to yanzu ina buƙatar ka kawo min wannan dalili a sunna ni na gama bayani assalamu alaikum ina ga alaikum assalam eh kafin ka tafi da Allah dan mu fahimci abu ka ji bayanin da ne ah, ka ji bayanin da ne wai me yasa idan zan fara bayani kawai sai ka imauce ni kai fa ina tsayawa fa ka gama fa ai ka tambaye ni wai na ji bayanin ka tafsirin hasil ne ba na ji kana ji yanzu kun kuna rubuta cewa fa Allah mana kana ji kai illa ka kenan ina ganin tsayin sauke ka da Allah eh, ina ganin ba ka san gaskiya kuma duk da ba ai hakan ma abun ma da kai kake ma faɗi ma to ai mu shine ai muka zauna yi ma ina fara bayani sai ka wuce, me kake tsoro shi yasa abin da yake faruwa a nan shine ka kawo abubuwa alhamdulillah Da mu ma wannan muke faɗi ai dama mu ma wannan muke faɗi abin da da kake dai faɗi kaga ya sake kira to yanzu in na ce zan ɗauke ka ba za ka banni na yi bayani ba illa ka ke kai zan yi shiru fa amma ina fara motsa baki ko baka yarda da abin da kai ka kawo bane assalamu alaikum wa alaikum salam wai ko baka yarda da abin da wai ka kawo bane ina fara bayani sai ka fara hayaniya amma ni gwanin sha'awa zan bakka ba babatun hayaniya alkanawi ai babatun hayaniya na gama bayani na kuma na saurare ka kayi bayanin ka yanzu ka saurari abin da na ce daga farko zuwa ƙarshe ka gama yanzu na gama bayani na bismillah dan girman Allah ka kasa baki dala kana ina dinka da Naufal tafaddal ina dinka da Abdullahi dan Abbas waye gaba da wane ne ba ka kawo ba aika ce abdullahi dan abbas ko da naufal da nauf na'am da nauf nauf na'am naufal ko nauf nauf albikali wannan shine sunansa nauf albikali na'am to alkufi da shi da Allah da Abdullahi dan Abbas waye gaba a tafiyar addini a yi wa addini a Abdullahi dan Abbas yana gaba da shi ko shakka babu domin sahabi yana gaba da dukkan wanda ba shi ba a falala ai tun da ai ka gama haka nan ai duka to ke. Abdullahi bin Abbas yana gaba da din to haka shi ma kana ji wancan ma ba ma sai na tambaye ka ba to mu kana ji topic din mu fa anan kana ji shine kai da kake ƙasa kaga yanzu duk ka ka mana na sama ne ke kausasawa na ƙasa duk abin da ka wannan eh, da ka kawo cewa ya ce masa maƙiyin Allah kaga na sama ne to mu kuma topic ɗinmu shine mu da muke ƙasa sai ga waɗansu mu waɗanda suka yi wa sunna aiki kenan a wannan da ka kawo ya halatta na dubi wani babban malami kenan na ce masa maƙiyin Allah ko ya halatta ko a a ah, ah, ta eh ba na amsa ya halatta kaga ma a tambaye ka ne ban da ya halatta ya halatta me dalili na haka ya halatta zan tambaye ka a kana ji ya halatta zan tambaye ka a ai kana ji ai da kace ya halatta kana ji a tsaya tsaya tsaya ai da kace ya halatta sai ka ka dalili almusbiti yalzamu wuddalil anya ko kai dalibi ne ko da gaske anya ko kai dalibi ne kana ji na kana tona wa jami'atul islamiyya wallahi asiri anya ko kai dalibi ne kana ji na alkanawi kai ka ce ya halatta kuma sai ka tambaye ni ai almusbiti yalzamu wuddali wa baka san yanda ma ake tattaunawa ba ina jin Allah baka san yanda ake tattaunawa ba <laughs> wallahi baka san yanda ake tattaunawa kana kana dalibi jami'atul islamiyya almusbiti yalzamu wuddali ka ce ya halatta kuma ka ce wai zaka komo wai kai mun tambaya kai mun tambayan me ya halatta kawo dalili tunda ka tabbatar da halacci wannan dai asar ɗin da ka kawo bai shiga ba Shi ne abdullahi ɗan abbas nau ya kalle shi ya ce kai maƙiyin allah ne sai ka kawo a matsayin yanzu mu kalli wani babban malaminmu don mun ga ya yi kuskure a maimakon mu je mu ce abin da ya faɗi kaza kaza ne cewa wannan abin da ya faɗi ba daidai ba ne kai in ma bida'a ne ka ce wannan abin da ya faɗi bida'a ne sai dai shi ba dan bid'a ne amma abu kaza da ya faɗi ba daidai bane kuskure ne amma kawai sai ka kalle shi ka ce masa maƙiyin Allah ka ce kuma ya halatta sai ka kawo wuja amma ka ce wai ya halatta wai ka koma kuma wajena haba da Allah kakka ba mu kunya mana haka kuke jami'atul islamiyya din ka tabbatar da abu kuma wai ka koma wai kana yi wa wai wani tambaya haka ake yi Allah ya sa mu dace wallahi kana ji shi yasa kuke ba mu wahala Allah kuna ba mu wahala wallahi kwata kwata ba ku san yadda ake istidlali ba tattaunawa ba ku san yadda wallahi ake yin ta ba shi yasa kuke wahal da mu mu ɗaliban shari'a ne ina jin ka ai da ka ai ya halatta kana ji sai ka ka wujja amma kada mu kai jiyo bangare na ka ce wani abu ina jin ka ai shine nake so na kawo gurbin ka ce kana ai ina so ina ganin tsaya in sauke ka da Allah eh, ba eh, ba yanda za a gaban jama'a ai ka ringa ƙarya ai mu kyale ka taimaka ma za mu ni ne ai na sauke ka ba yanda za a ka ringa ƙarya a gaban jama'a eh mun taimaka ma ne unsur a haka zalimin aw mazluman assalamu alaikum ka ƙara kira ina ganin kawai kai yanzu fa kana ji za mu ƙara da ɗaukan ka ni ba na son wannan gaddama da jayayya ba ka da gaskiya ba ka da gaskiya kai baka san ma yadda ma ake istidlali ba kai ka ce ya halatta kuma wai ka ka wayo ni ka tabbatar da abu bayan almusbiti yalzamu wuddali shine ka'ida na tattaunawa amma ka tabbatar da abu kuma ka koma ta abin da muka ce ma kana ji kenan ya halatta kana ji kana ji na ya halatta yanzu in wani ce ya halatta na ce ma eh ina kokarin da dalili kuma ka katse ni ka shiga ka tafi wani bayani na daban kakkai ƙarya mutane ba suna sauraron ka alkanawi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace eh, ina ganin wannan ma bai ma kamata a matar tattauna da kai amma dai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an wani lafiya ya gida alhamdulillah malam da farko Allah ya saka muku da alkhairi masu irin kuma wannan wallahi malam wannan kwana din ya bani dariya gaskiyar magana gaskiyar magana ya bani dariya ainihin saboda ya za a yi kai istidlali da abin kai kiyasi akan alfarik wannan duka kana kawo hadisan waɗanda suke na sama ana buƙatar ka kawo hadisi akan wanda yake ƙasa ya kausa samu wanda yake sama wanda kuma hakan ya zama ba laifi ba a misali kamar yadda malam ya kawo wasu hadisin zulhuwaisha eh. na'am eh shine ai nace khawarijanci kenan yawwa yanzu misali malam a kasar din da ya zo a cikin albidaya wa haya na ibn kasir akan mas'alar da Khalid ibn Walid Allah ya kara masa yarda suka samu da shi da Khalid ibn Waya ai abu da ba wai shi abokata da yana da fahimtar cewa abin da Khalid ibn Walid yi ba daidai bane amma bai sa masa magana ba kuma bai yi masa magana wanda take mai kaushi ba sai ya kawo karansa wajen sayyidina Abubakar wanda a wurin sayyidina Abubakar ya ma kau kama abokata da cewa wa ya ce ya kawo karansa wa ya ce ya baro rundunarsa ba tare da izininsa ba a kenan bai kawo mana wani asar ko kwalli ɗaya ba da aka samu na ƙasa ya kausa sama na sama sannan kuma tambayar da muke da shi akan wannan shi babu falala ta sabika a cikin addini babu falala ta sabika a cikin addini akwai wani asar da ake kawowa duk da dai ba san ingancin shi ba na jikokin manzala sallallahu inda suka karantar da wani dattijo sallah alwala ko na makamancin haka ai a kowane lokaci na ƙasa babu inda aka ce ya kausa sama na sama a cikin zance don kawai zai yi irshadin shi zuwa ga abin da yake daidai sannan kuma a cikin kausa sawan dama har da cewa mutum dan bid'a shi ma yana ciki har da ce masa makin Allah shi ma yana cikin eh, nuni zuwa ga abin da yake daidai kenan yasa nan wanda haka ne ko kana ji ni yadda ni na fahimta wanda ai ya faɗi maganan nan kana ji wa'annan hadisan mu gani ga wanda yake kira assalamu alaikum oke ka zo ina wannan wajen fa ina to kudan kuri da Allah ni wallahi abin yana bani mamaki Allah bai san yadda ake tattaunawa wallahi wa alaikum salam wa rahmatullah malam adam ka kira shiri ne malam alkanawi malam alkanawi na'am ka kira shiri ne eh shi na kira na ji ina bibiyar shirin ai okay to ina jin ka malam to abinda nake cewa shi wannan wanda yake ta kawo wa'annan dalilan nasa abinda malam alkanawi ya kamata kai masa shine kai masa irin na 'yan naziri yanda zai gane abu na farko ka ce eh ka ce masa da sayyidina abubakar da ya sai sayyidina umar an taba samun muhawara har ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sayyidina abubakar da kan sayi istiqrarin cewa ni ne ne wa sayyidina umar kuskure marratai na haso biyu amma tare da haka annabi ya kauda da kansa ya ce hal antum tarikuli sahibi saboda waye ga sayyidina abubakar ne gaba Salamu alaikum. Wa alaikum salam, amma ni ban ga laifinsa ba saboda duk sun gudu. Kaji kaji abin da na faɗa yanzu? Naji sosai kuma sun ji. To, kenan yanzu kenan misali, mai annabi ya nuna wa sahabbai na tarbiyya. A tarbiyyar da annabi ya ba wa sahabbai shine na ƙasa ya ƙyale na gaba. Wanda ya riga ya shi a da'awa da karantarwa sayyidina abubakar yana gaba da sayyidina umar a da'awa da karantarwa eh amma mala adam eh amma mala adam idan nan za su idan eh. nan za su iya kawo wata shubha don kasan da yake Allah zai sa mu dace da yake kasan mu ɗaliban wannan ne dole don wayannan in ba wannan ba kana ji in ba haka muke musu wallahi ba za a samu wannan ba kila za su iya kawo abu su ce ai wannan ba a harka addini ba ne ai wannan ba a wannan ba ne shi yasa in ma da ma za mu yi tarkizi ma mu yi tarkizi akan abin da ya faɗi kaga ya ka abubuwa guda biyu na fara masa tambaya ɗaya bayan ɗaya mu abin da muke cewa shine kamar yanzu in ka ɗauka irin manya-manyan malama na wani ah. sun karar da rayuwarsu ah. a cikin suna sun yi aiki sai su yanzu akwai ah. bambanci gurin gyara musu kuskuren nan da yadda in 'yan bida'a suka faɗi muke musu gyara Mumunci akwai bambanci shi kuma wani ya ce babu bambanci ai yace babu bambanci yadda za a yi wa bida haka za a yi wa ahalis suna haka ce. Ka kaga yanzu kan ni wala kana ji ni abin da nake kallo ku shi wancan ne ma ya bashi ai ce ai kira shi ya bashi kayan dan in ka lura kana ji wannan abin da ya ta su abu aman ya faɗi a wannan wajen su ne equal su ne dai shi ma zuwa ya maimaita ai ai da kiraye da kansa da da kansa zai kira wani ya ga yanda na biya ma karatu wallahi haka zan biya masa kaga yanzu mu muna magana ne kenan ai na tambaye shi ya kamata ya bada amsa kenan yanzu zan iya duban ibnu taymiya kan wata mas'ala da ya saba sai in ce masa makiyin Allah ko ba zai yi ba kuna abu kamar yadda ka san ta dubura suke fahimtar abu kenan yanzu in na hango ibn al-qayyim ya saba a wata matsala sai in kalle shi in ce makiyin Allah ko saboda Abdullahi dan Abbas ya dubi Nauf ya ce masa makiyin Allah ko kamar ta dubura kuke fahimta ana gyara muku ku dawo manhajin ahli sunna kuna karkacewa kuna turo yara suna kira kun koma kun laɓe kuma Allah ya samu dace A akarwaka Allah Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum Alaikum salam alkalami cikin program kake eh ina cikin shiri ne eh wannan matsala ban ga amfani tattauna ta ba gaskiya ha ga Allah ah, eh gaskiya mu mun ga amfani fahimtar ka ne kai baka ga amfani ba amma na san to yanzu shi shi imamu Ali sunna wal jama'a bai bai kuskure ba sa kaga ba ma akan wannan mamu ai muke tattaunawa ba to kila kai baka bibiya ba ma to akan akan wannan ne mana eh, to ayan ce ne na kasa na kasa da kai ba zai kausa salafazi akan na saman yayi kuskure ba to akan mene shi assalamu alaikum to akan mene shi assalamu alaikum alaikum salam kaga wato eh, idan zaka kasance cikin abu ka kasance yawa uwa wato ka zamanto namiji hmm, kada ka tsaya biye biye alkanawi ko murya ta bata nuna maka cewa namiji bane tsaya mana tsaya mana tsaya mana in shiru kaji abubuwan da ake tattaunawa kaji ko baka ji ba yanzu na hawo na ji ku kuna kuna tattaunawa akan wani hadisi ne amma kuma kadiyar ai kadiyar assalamu alaikum ne kuma da wannan ai ina ganin comment duka gaba daya okay kenan yanzu alaikum assalam kenan yanzu baka da na cewa a cikin shi hadisin ko shine sai ka karkata da topic to i magana ba haka bane to me ka a i magana akan hadisi asalin magana ai ba akan hadisi ne kuke magana ba to tunda ka tarar da mu kai matsala kake nan kai mutun zai kama ina ganin to shikenan ina ganin wannan yana cikin huci ai ba huci zaka yi ba tattaunawa zaka yi ka ji fa wai ya ji fa hadisin fa sai ya tsallake sai ya wulla mu can kai nan mutanen kuna ahli sunna kuna halayyar 'yan bida'a kuma ban ce masa dan bida'a ba tana a ce ni ma na aikata halayyar 'yan bida'a a yana ce shine rashin tsayawa kan topic wai kaji fa ashe ya ma ji hadisin ma wai bai ma ga amfani ba ai yanzu mun taimaki wancan da ya janyo wannan hadisin ya alakanta shi da wannan ai mas'alar ai mun taimake shi ai in kai baka san amfanin ba mu mun sani assalamu alaikum alkanabi me yasa ka katse ni da Allah a ah, dole in sauke ka saboda kana ji kuma ka ce min ni dan bidi'a ne menene eh menene ka ce ni dan bidi'a ne wai dan girman Allah ko haka ɗabi'a ku take sai kun canja wa mutum ai maganarsa ba haka take ba ba haka take ba wallahi ai ina jin kai ma yaron ai faro ne ku. shi kai ma yaron mai kwano ne ko ba wato kai ma yaron mai kwano ne ko ba kwa iya magana sai kun canja wa mutum ai magana sa wallahi ka gani nan ba yaro mai kwano ne wallahi alazim je ka je ka je ka dan ka tunda har kai ma in ka rantse ai a banza tunda ka ce na ce ma dan bid'a ka ji fa wai na ce masa dan bid'a kamar ƙarya a wajen Qur'anci canja wa mutum ai magana karamin abu ne a wajen ku a garbi gallahu assalamu alaikum wa alaikum salam a garbi gallahu ya gida ya ibada wallahi alhamdulillah ya kokari kuma a ah, wala alhamdulillah malam ya fama da yan madakhila to to wallahi gashi dai an samu an turo daidai amma shi ya kasa komai dai wato malam ka gane karkai mamakin ka ji shi wancan da ya kira daga saudiya mm. wato ainihin maganarsa hujjarsa ta zama ɗaya da wanda suka yi ta abu aman din misali Allah ku ai su dama abin su malam ni na san mutanen nan tunda ba shekara kusan goma baya malam irin a group na whatsapp mun saba tantauna da irin matsalar su wato duk hujjar su iri ɗaya ce inda wani ma zai ƙara kiranka irin wannan hujjar dai da suka kafa ita zai kira ka ya kafa maka ita to amma yanzu ai wajen ai yanzu ai mun rusa ta dai kungiyanci ne na magana su iri da yace malam duka to ai to ai mun rusa ta yanzu shine abin da yake akwai malam wato malam abin da yake akwai magana su duk wata hujja da za ga sun ka maka ai malam hujjar abin da ka bi da shi ba zai ba zai taba yadda ya tsaya maka har ka warware masa matsala yadda ya kamata ba ah, akwai alamu da ya fuskanci da ya fuskanci cewa zaka tirke shi a bangaren za a ga ya ko ya kama maganganu marasa daɗi ko ma ya gaya ma maganganu har ma zagi zai iya ma dan ka ta ka ce ka abin nan haka tsarin su yake duk lokacin da suka ga cewa ka fuska da ko hanyar da mutane za su fahimci gaskiya to wala ba za su baka ba sai sun san yadda za su bujuro maka da wata magana da za ta fusata ka ko su gaya maka wata magana mai daci ko kuma dai su goce su kawo wani abin wani maudu'i na daban wannan shine tsarin su to da ka kai mamakin duk wanda zai kira ma duk wanda zai kirawo zai yi irin maganar wato hujjar dai irin wadda wanne ya kawo irin ta zai kawo kuma abin da zai baka mamaki mala inda zaka tabbatar da cewa waɗannan mutanen kungiyanci suke yi a baki ne suke yaƙi suke cewa suna faɗa da kungiyanci wala malam suna kungiyanci yan kungiyancin sosai gangariya ba ma masu yin kungiyanci kamar waɗannan bayan Allah gwargwado ni dai a fahimta ta ke gaskiya ne ni na sani saboda baka taba yawwa baka taba samun wani daga cikin su ya aikata wani abu mara kyau kaji sun yi irin hujum irin wannan mummuna akan shi wallahi ba su duk munin abin da wani wanda yake karkashin tafiyar su zai yi ba za su taba irin wannan kai farmaki mai zafi da ɗacin harshe a kansa ba ko malam wannan maganganun da suke faɗa na hujja ai su suna cewa ana tafiya ne akan eh, ba na fahimtar salafun salih to babu wani babu wani daga cikin magabata wanda zai gaya zai tafi zai su kawo hujja cewa ga abin da ya tafi da shi ko ga yanda ya fassara wannan hadisan da suke magana suke kawowa su kafa shi hujja babu wani wani daga cikin salafi za ga sun kawo maka sun kafa hujja da cewa ga abin da ya tafi akan cewa an yadda ai haka eh ga wani nan yana kira babu to shi kenan malam na gode eh, eh, ta yi nasu ne za mu je assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. malam barka da aiki na'am barka da dan uwa da wa muke magana eh kana magana da Ahmad ne daga jihar Gombe to muna jin ka Ahmad na dan do dai gaskiya ban ji farkon karatun naka ba amma dai da yake na san kadiyar da take faruwa a kwanakin nan sai na dan eh, <coughs> samu dan karshe karshen ya dauki tattaunawa da wasu yan uwa haka wa kamar wanne kenan ka samu na'am wa kamar wacce gaba kenan ka samu ok akwai gabar da kake cewa mutumin da ya ya rigaye ka wajen da'awa da shekaru da kuma hidima wa sunna to idan ka zo za ka mai raddi dai hmm. wannan ya nuna kaman kaɗan zafafa ya nuna kaman kawarijanci ne ina ga if I'm not mistaken kaman ka yi wani magana makamancin wannan hmm. ci gaba ci gaba ci gaba da bayaninka na'am to ka san akwai abubuwan da suke faruwa biyu ne hmm. akwai <clears throat> akwai wasu rudud da shi dr idris abdulaziz ya wa shi eh, sheikh Abdullah abdallah sannan kuma akwai wanda malam babban hotoro shi ma yake yi amma ban san akan wanne ne kake wa balle mu ji daɗin tattauna mu gane menene cin mutunci menene ka fahimta ne, cin mutunci wajen raddi to wato dan uwa yanda dai na fahimce ka wa wato ka so wa wato ka dai so ka samu wa ka sa baki cikin abin da ake tattaunawa amma na fahimci baka sani ba to zan maimaita ma saboda muna so mu haɗa fahimta saboda a ɗora al'umma akan daidai akwai ɗaya daga cikin su wanda ya ce yanda ake wa 'yan bida'a raddi haka ma eh. ake wa ahal sunna raddi kana tare da shi gurin wannan fahimta ko baka tare da shi a ba tare da shi to alhamdulillah ba na tare da shi amma amma zan iya wani dan tsokaci kuma kaɗan a ai ka san wani abu eh ba na so ka canja mana topic ne wannan shine topic din mu to kaga in kana baka tare da wannan abu cewa yadda za a yi wa ɗan bida haka za a yi wa ahli sunna shikenan normal ai an gama amma in ka ya faru to in ka kadiya ya faru ai akwai abubuwan da reshuna da suka yi ta yi akan sanadin wannan aqida to ai babu eh abin da ke faruwa kana ji eh eh su wayanda suka tattauna sun tattauna mu dai abin da muka ɗauka kenan kuma shine nan muka zo saboda mu gyara dan muna ganin kana ji mala alkalawi kenan wa dan muna ganin kana ji wannan kofar in mu eh. kulle ta ba kana ji to wallahi hatta su malaman da yanzu ake ganin sun haɗa kai a gobe za a yi musu suma to ni kuma malam yana ga ku kofar da kuke nema ku bude kuma ma fi hatsari ni kuma a fahimta Ok, amma kuma ka yabe ta cewa gashi mun faɗi mun ce ai ba yanda za a yi wa dan bid'a raddi haka za a yi wa ahlus sunna ba kuma ka goyi baya sannan kuma ai kace ai muna eh. buɗe kofa haba dan yaya kake tuka da warwara ai wannan kofar da kaga muna tattaunawa ita ce daman mu ai muka buɗe in kuma ba haka ba ni wace kofa ni na buɗe faɗi ni wace ni na buɗe yanzu Na'am na'am Allah ya saka da alkhairi na gode kware da gaske. Um, wato ai radiyoyin sun faru akwai abubuwa a kana ji ana so ma in ga da Allah kana ji ka tafi straight faɗi kofar da na buɗe ni yanzu. Okay. To ni kofar da na buɗe shine ba wai kai ba ni ni ni yanzu kofar da na buɗe faɗe ta. Okay. Kofar da ka buɗe shi shi wannan muna ganin girmansa babban malami ne ahli sunna eh. amma an fito an mishi gyara amma ku kuma kun ki ku zo ku ce eh abun da ya faɗa daidai ne ko ba daidai ba hmm. sai kuka karkace kun koma wani gefe na usulubi kuna ta cewa kaza kaza ai ya kamata abun da ya faɗa a matsayin ku na ahli sunna hmm. duk wanda ya ba daidai ba sai a ce to abun nan ba daidai ba ne hmm. amma usulubin da aka amfani da shi shi ma a gyara to wallahi da an wuce wurin ok to kenan wawa to idan na fahimce ka kana ji na'am eh wa idan na fahimce ka wa baka kawo kofan ni da ni na bude ba eh, har yanzu kuma wato idan na fahimce ka kenan wato nan mu ce abu kaza da ya faɗi kuskure ne abu kaza da ya faɗi kuskure ne abu kaza wa yanda suke faɗi kana ji ni akwai ni abin da nake hangawa a wannan ƙadiyar yanzu dan Allah kai yanzu ahli sunna ne kai alhamdulillah ina fatan haka da Allah yanzu ko a bacci ka iya kore aƙidar alwala wal bara ka ce babu ko kaɗan. to a tunaninka kai yadda kake kallon malam Abdul Wahab da Allah zai kora wannan aƙidar koma dan jama'a kila su ce a'a yayi kaza kai a tunaninka zai kore gaskiya a tunanina ba zai kore ba yawwa to in ya faɗi wata kalma da take bayuwa zuwa ga korewa to bai kamata kai da ka zo ahli sunna ka ce ya kore ɗin ba sai ka ce wannan abin da kake faɗi yana bayuwa zuwa ga kaza kaza ne amma ba yanda za a kai masa ilzami sannan a saurare ka na tabbata yanda ka ga haka shi yasa kana ji ni ina da na cewa sannan kuma akwai abubuwan da sai da aka canja masa abin da ya faɗi sannan aka yi masa raddi ai na fare wa ai sa'idi mai kwano ai raddi ina jin ai ka bibiya ko na bibiya na bibiya na dan bibiya eh. da Allah amma in tambaya mana tsaya mana in ai ina so ne dan mu fahimci juna da kai da Allah inda nace ya caccanja masa ka gani da gaske ya caccanja ko ni ne ƙarya kudan wannan assalamu alaikum da Allah inda na ce Sa'idi mai kwano ya caccanja wa Malam Abdulwahab. Wa alaikum salam. Cewa ne kana ji inda na ce Sa'idi mai kwano ya caccanja wa Malam Abdulwahab sannan ya yi masa raddi ya canja da Allah ko bai canja ba. To wallahi ban ji ka gaba ɗaya eh to ina jin kana ji eh to eh, eh, yanda za a yi kana ji eh to yanda za a yi nan dan uwa kana ji da kamata yi to ka je ka ji gaba ɗaya in ka ji gaba ɗaya sai ka da sai mu yi ah, magana ah. shine adalci ah, to minti dai bari ma to ai yanzu za ka yi magana ne akan abin da kai baka ji ba ya ka ka da abubuwa to ina ganin shikenan eh, tsayawa zai yi gaddama shine eh abin da ke faruwa kamar yadda kuka ji na faɗi Eh, wato wannan kofar muka batta wallahi sun matallahi sai ta zamanto bala'i ga tafiyar sunna wannan fahimtar kuma daman na faɗi na gaya musu na ce wallahi sai na rushe ta wannan fahimtar wai yanda za ka yi wa ɗan bid'a haka za ka yi wa ahli sunna kuma bisa jahilci ma abubuwan da suke kawowa suke istidlali da shi wai abdullahi dan abbas wai ya dubi Naufi ya ce masa wai maƙiyin allah kenan yanzu kai ma sai ka kalli wani na sama da kai dan yayi kuskure sai ka ce masa maƙiyin Allah wannan jahilci ne da wauta da rashin fahimtar da dalalat na alfaz istidlali ma ba ku iya ba shi yasa na ce ta yi wancan da ya faɗi shi yo wannan talƙini sannan kuma ya kawo hadisin ai manzan Allah ya gaya wa sahabinsa cewa kaza da haka kai ma yanzu kenan sai ka kalli na sama da kai dan yayi kuskure ba ka ba hanyar da zai fahimce ka kuma ya gyara a samu wato fa'ida wa al'umma ba sai ka fito ka ci masa mutunci har zagi fa suke yi ko su ce mutum dabba jahili mahaukaci duk da sunan cewa wai haka yake wai cikin addininmu cikin tafiyar sunanmu, wallahi har haka suke su ce mutum jahili su ce masa dabba su ce masa mahaukaci shine kuma sai mu bar wannan abin to Allah ya dole sai mun yi bayani in ma za ku yi zagi ku yi zagi in za ku yi surutu ku yi surutu mu dai mun gaya muku gaskiya kuma ba ɗa dai sai ya zo gaban mu ya kare wannan fahimtar ne kawai subhanaka allahumma rabbana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh